To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a ku hakuri mun dan yi lati kaɗan. Muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da kuma Reverend Dr. Monday uh, muna tare da su a nan. Uh, kan da kwanaki bayan muka zo da Reverend akan zama na tsakanin musulmi da krista a ƙasar najeriya ta yaya za samu zaman lafiya um, yawanci abin da ya sa kaga ake yawan magana haka yanzu ya kai lokaci a ƙasar najeriya waɗanda suke shugabancin ƙasar najeriya wallahi malamai ne kuma da uh, pastoti saboda kowa aka saka shugaban ƙasa da wasu ababa kamun a doki hukunci shi an ji mai malami ya faɗi kuma suna bibiyan duk ababen nan da kaga ake yi suna bibiya sosai she sa jama'a da ke sauraron mu sosai akan wannan shafi na sarki zaki mkk muna tare da reverend da kuma shak malam musa yusuf asadu sunna akan ta yaya za a samu zaman lafiya topikinmu ta yaya za a samu zaman lafiya tsakanin musulmi da krista Reverend Winshi yana da matsala sosai kun ga ya fara zuwa kan video video ya sauka. To azancin da za mu yi ina gani she na kira Reverend Direct kamar kan da muka yi wancan na saka kuɗi sosai akan akati shi sa na yi ready ma na san wala Allah irin abu haka zai yi a ku shi sa mun to ina kiran shi ma ina kiran Reverend ma ban same shi ba ban sa abin da yake faɗa ba. amma insha Allahu Reverend na kan layi tare da shi muke kan layi Reverend kana ji na Reverend ke ga kuke ganin shi kun ga yanzu ma na cire hoton ga bidiyon shi ya tsaya da kuke gani muna tare da Reverend da kuma Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna Reverend kana ji na kana ji mu Reverend Reverend kana jin mu? Okay. Uh, jama'a ku yi hakuri mu samu Reverend. Salamu alaikum Reverend. Reverend da ya introduce kan shi babban pastor ne da kuke ganin shi uh, ba iya Kaduna yake inda Malam Musa yake amma ba position shi ba na uh, sunan shi bane na Kaduna na duk Najeriya yana cikin wanda aka zaɓa masu faɗa a cikin Krista kuma a jisu yana cikin waɗanda suka aka zaɓa kuma shi kuma fastoci da ke ƙarƙashinsa wai wurin ɗari uku da nawa ɗari da hamsin ɗan kai ya nuna mana wannan rana da muka, zauna da shi fastocin da ke ƙarƙashin shi to kaga ah, nasu daban yake da namu amma dukanmu ana neman zaman lafiya ne shi yasa jama'a mu yi hakuri mu samu shi reverend sosai uh, ah, kuma gani ko muka kira shi direct za mu sa amma reverend hoton shi ke ga ina ɗaukan ku da yawan magana adalci da za mu yi ma reverend kamar kada muka masa wancan muna yawan saka yabo kamin mu fara a ah, zancenmu mu masu su fara wa'azi to amma adalcin da za mu yi musu a nan kamar kada muka musu wajen tun da ba su kawo nasu na mun saka ba mu ma ba za mu saka namu ba kuma na san malam zai mana bayanin haka na san malam ya amince da kuma malam zai mana bayani da haka uh, adalci ne ga krista salamu alaikum reverend reverend reverend kana jin mu ok reverend na so ya zo video kama kuma ga nan video ka bai permitting ka reverend gaskiya ko lokaci wucewa yake reverend da ka ka dawo kan a uh, direct in call ka direct ina call ka direct reverend to gashi ya dawo reverend sarki zaki eh da ka dawo eh. call ka direct saboda networking ka bai permitting ka Ya? Networking ka bai permitting ka. Tambaye shi wanda ne kake amfani da shi ne. MTN ke amfani da shi. Wai line da kake use na MTN da ka switch to another network. Baka da wani layi sai MTN ne yake da karfi a location. Wallahi a wurin mu MTN ne yafi karfi. Ok, shi ya fi karfi ko? Eh, eh shi ya fi karfi. Eh, amma duk da haka wani lokaci layin da baka yi tsammanin yana da karfi ba, yanzu ka gani nan din inda nake MTN din da yanke min aiki da gulo nake amfani Allah sarki to ni kuma bana amfani da wani layi eh, MTN ne eh, amma Reverend na yan kolin ka direct in dai wanga ya dame ka na yan kolin ka irin nan To. Eh, eh. Kana jin mu? kana ji mu reverend to ba matsala ne ai eh yanzu na calling ka direct ina ji eh ina calling ka direct da ka pick sai mu ah, mu yi amfani da muryanka da hotonka tsakanin gani ga ka malam Musa kana kana gefe eh, kana saka ni ga, ga da malam Musa muna jin ka okay mm. Reverend kana ji mu Musa gishiru Mm. Reverend, da ka ɗauki da ka ɗauki kira na. Check to Jana Ahmed. Reverend kana ji na? Thank you. Reverend. A'a ai idan Sarki zaki yana jin ka. Malam Musa muna jinka. Inda layin yake amfani ka kira dare da Eh. Amma dole zai tsaye da wannan network din watakila sai dai ka daina kira da layin. Ba layin ne ba wani layi bane. Ba layin ne ke wannan network din. Eh ba layi yake waza wani layi daban ne. Wato to shi eh. eh eh wani layi daban ne. To amma hmm. Reverend kai tsaye ah, eh, domin kai tsaye inda wanga ya permitting ka kai tsaye za mu fara eh. ah, da mun so a yanzu haka ka introduce kanka saboda hmm. da malam Musa ba ka introduce kanka duniya a sanka a ganka ka na biyu kenan a nan amma da yake farkon zaman ka ne da malam Musa fasa da Sunna mun so ka gabatar da kanka duniya ya sanka malam kuma ya san da wa yake magana Reverend. To, na gode sarki zaki. Eh. eh ina maratar Ina jin ka. Kana jina? Eh muna jin ka. Reverend the best thing wanga ya kawo muna damuwa. The best thing na WhatsApp din kan call ka kai ya fi muna yafi muna kyau. Kaka damu ni zan call ka direct. Oh, shi ke. Eh. Eh ina kiran ka direct da ka duba ka dauki. Okay, a WhatsApp kenan ko? Eh a a ba WhatsApp direct direct call nake call ka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Reverend. Ah, she might not call another it. Assalamu alaikum, Reverend. Salamu alaikum Reverend. Eh ina kolin ka kai kuma kana kolo na. Kol ɗin bai shiga waya na bane. Oh, okay. Ah. Na kol. Okay. Ta ma gashi na kuma yanzu kuma ka zo to wani layi to barin ko eh, wannan layin zaka kira shi. Okay, shikenan barin kolin ka direct. Okay. Jama'a ku yi hakuri ku same shi gwagwarmaya za mu ta haka amma ga shi nan yanzu da kake nan yana yana yana yana clear clear yayi clear Hey, Reverend. Reverend, I do not clear? jama'a ku ya kuri ku ya kuri minti kaɗan mun gama abin da muke zan ina so in san kan da zan cire namban ne okay ku bani minti kaɗan zan cire namban shi in kira shi domin wani number daban ne ban san wannan number ba Eight. Okay. sani ba I've seen it. Okay. It's, it's okay, ma. Aha, pastor kana ji mu yanzu. Eh. Sarki. Okay. Sarki zaki yana jin ka. Aha, to kenan, Yanzu in abin ya break na call ka direct, amma tunda muna jin ka haka, I think it will be better now. Amma da abin ya break no shan call ka direct. Sarki zaki. All right. To, Pastor, uh, kana tare da Shak Malam Yusuf Asad a kan wannan layi. a kan tattaunawa da za mu tattauna tsakanin uh, ta ya za samu zaman lafiya tsakanin musulmi da Krista a daina kashe-kashe a ƙasar Najeriya. Da kuma election mu da ke zuwa irin use ɗinmu da ake yi. Shi muna son daga uh, uh, uh, ka gabatar da kanka malam ya san ka ya san da wa yake magana shi sa inda muke so mu jiga kenan to bismillah pastor na Reverend Dr. Monday Yakunat ni ne uh, director na Hope for the Handicap Persons Foundation Kaduna ni ne kuma pastor na Prayer Clinic Kaduna ni ne kuma senior pastor na Glorious Ministry estás? ina ganin kamar sai ka kira shi kai tsaye ba. Eh, hello, Ahmad, Pastor, wani satula, kana ji mu? Yes, sir. Okay, pastor, eh mu ci gaba kawai gabatar da kanka. na ce kamar na fara na ce ni ne sunana Reverend Monday Yakunat ni ne uh, executive director na Hope for the Handicap Persons Foundation ko kuma bari sai a ministry biyu ni ne kuma senior pastor na pastors in policies wato glorious pastors a Nigeria ni ne ke controlling duka pastocin da suke under glorious pastors na Nigeria. okay okay duka na Nigeria kenan shi yasa kana cikin masu eh, faɗa a ji kana cikin masu faɗa a ji a ji a cikin krista kenan eh a cikin ina da fastoci kamar dari uku wanda suke a karkashi na okay ya gurgudu okay fastoci dari uku a kasar Najeriya kaka suna karkashin ka wanda kai ma a yanzu a cikin Najeriya a kristan cikin krista kai ma kana cikin masu faɗa a ji kenan in Allah ya Okay. To, kana tare da malam na san kuma malam kuma za mu maka adalci malam kuma zai gabatar da kanshi yau ya nuna maka shi ko ware ne. ya san dai ka san shi kuma kana bibiyan karatuttukan mu anan, ko ba haka ba? To, a fasto sunana Musa Yusuf. Nikinam ɗina wanda aka fi sani na da shi da na fi shahara ana ce masa asadu sunna ita kalmar asad da larabci tana nufin zaki ita kuma sunna tana nufin karantawar annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai organization da nake jagoranci mai suna a sahabatul kiram so kuma akwai wani masallaci na jimma ana ce masa masjidul imam al ni ne limamin wannan masallacin duk da abubuwa sun min yawa sannan ni a ɗaya ne daga cikin islamic preachers da suke ƙoƙarin karanta da addini wannan a takaice kenan Masha Allah. To, Pastor, a gurguje uh, topic biyu za mu tattauna masu ƙarfi uh, wanda muka ga cewa oh. kamar yana kawo mana tikas a ƙasar uh, Najeriya. To, sa'an nan na ɗayan kuma oh. na ƙarshe wanda ina gani malam da kai za mu ga cewa wani irin illa yake bamu sa'annan wani irin amfani yake bamu shine na siyasa amma topikin farko da za mu sarki kafin mu shiga eh. ina da mulahaza in ce mulahaza su a abin nan observation fasto watakila idan lokaci ba zai bayar ba tunda abu ne da yanzu ake cikin lokacinsa yanzu eh. na farko matsaloli gingimin tashin hankali sannan ga siyasa ana tunkara to da mahaɗa biyu ba a samu natija ba so ina ganin in fasto yana da lokaci tunda muna ƙoƙarin mu cire al'ummar mu ne daga cikin wani rudani da rigima so muna iya sa rana ta biyu in ba mu gama ba yau sarki sai mu dawo sai a yi kokarin a dora don fitar da al'umma daga rudani wallahi malam mun gode pastor eh. gaskiya ne magana malam kaga ko da ma yau abinda za a samu malam na malam na ganin cewa ka a yi gaggawa a zauna a tackle ko da ma topic ɗin a tackle a ga cewa an samu natija an samu dace da zai ko da bayan kare yau ba wala Allah sabon zuwa da za ka lokacin kai ma ka iya ka sake networking ka da za ya same ka video oh. ga ga ga malam ana oh. ji ko da ba an kare yau ba oh. ko da sabon sati ranar rana wata yau shi a ci gaba kaga maganar malam yana da amfani sosai masha Allah amma eh, topicin to shi kenan masha Allah Topikin ah, topic eh, topicin da za mu fara tattaunawa pastor which yana da very important mun fi son kai ka fara kuma malam yana jin ka alhamdulillah duniya kowa shaida ne lokaci tun kan dabura malam da ya kama ah. wannan zance ah. bai bari ba har yau ah. in ka je kan shafin shi kaga yana tattaba irin waɗannan zatuttuka tsakanin musulmi da krista tsakanin musulmi da krista shi yau irin wannan fitintinu da ke tashi da irin wannan rigingimu da ke tashi Ah, yawanci ka oh. zauna kaga kamar ah, abu ɗaya ne ko biyu wala Allah in manya oh. irin ku in an sa baki oh. ciki ko da ba iya an samu an samu dace last last ba dai an samu abu sauki za iya samu haɗin kan wasu shi ne muke son ka fara nuna kukanku krista shin topic da za fara tattauna da muke son mu fara jin za mu fara baka minti ashirin mu ji a ka wani abu ne musulmi suke yi wa krista ko kuma wani abu ne wani takawa ne musulmi ke taka krista da kake ganin cewa ba a samun zaman lafiya a ƙasar najeriya wani abu ne musulmi suke yi muku da muke son mu ji kukanku yau muna son duniya kowa ya ji kukanku to muna tare da kai 20 minutes oh. To na gode a sarki zaki ka taba malam ko kuma shek ka ce mai ina maratar shi zuwa wannan program. Sannan kuma kai sarki zaki muna maka godiya saboda daman da ka bamu domin mu ma mu kyarin kwasan mu duniya ta ce. A ke ba zan dauka mana tsawon lokaci ba zan fara da kalamai guda biyu wanda na riga na faɗa su. Mm-hmm. Addinin Kiristanci addini ne na salama. addinin kristanci addini ne wanda take kaunar mutane wanda kuma take da tausayi mm. addinin kristanci addini ne wanda majiganmu kuma tsayawarmu ainihin sakon da addinin kristanci ya zo da shi shine kauna duk wani abin da zaka ce a addinin kristanci zaka karasa shi da kauna ne saboda addinin kristanci ya da kanshi ya bar mana doka ya bar mana umarni cewa mu kaunace junarmu Ah, kuma ya nuna mana cewa idan muna kaunar su dole mu kauna kaunace waɗanda suke zama da mu to ka gani addinin kiristanci duk wani abin da zaka yi a cikin addinin kiristanci dole ka karfafa kanka ka zama mai kauna sannan kuma ba mu manta ba mu a matsayin mu na kiristoci mun san cewa an koyar da mu cewa akwai zamani wanda za ta zo wanda shedan zai zo ya jaraba mu za mu samu matsaloli za mu ga ababa da yawa za su faru da mu wanda kuma idan kana da littafi kam ka san na farki zaki ni ina da Qur'ani yasa ni ma nake so kai ma yi kokari ka siya ka siya Bible saboda idan akwai Bible kusa da kai wani lokaci idan ina magana kana bincikewa to da ji mun sai Bible ina da ina Qur'ani kuma na kamin sai Qur'ani sai da na tambaya ka'idodin Qur'ani duka sannan aka gaya min kuma na siya ina bin ka'idodin duka mm. Ba hajji shi akan wani takarda ba hajje wani takarda akan shi ba ina bin duk dokan da aka ce min ya kamata a bi idan mutum na amfani da Qur'ani to ka gani sarki zaki idan ka koma cikin littafi mai sarki bible kenan idan ka koma cikin mata tura 24 daga aya na farko zuwa ƙarshe za ka gan gurin gaba ɗayan birnin da aka yi mana gurin an nuna mana alamu ne na ƙarshen zamani an ce mana za a samu yaƙe-yaƙe za a samu tashin hankali za a samu bala'i eh, wani chapter wani chapter kai magana chapter nawa mata mata eh 24 okay mata 24 okay muna jinka Matthew, Matthew 24. Okay, Matthew 24. All right, Muje. Matthew 24, that is Matthew kenan da Hausa. Okay. Now, idan ka karanta guran daga farko zuwa ƙarshe, an nuna mana cewa alamun ƙarshen zamani su ne za mu gan yake-yake, za mu gan tashin hankali, za mu gan bala'i. Hmm. Sannan kuma idan ka koma Yohana, Sura goma, aya goma, that is John 10, 10. don the devil cometh to kill to mm-hmm. steal and to destroy shaitan ya zo ne dan ya lalata ya kuma kashe ya lalace so the devil cometh to kill to steal and to destroy now mu duka wani kirista wanda ke Najeriya ya san cewa yawan wayannan abubuwan da suna faru alamu ne na karshen zamani amma muna cikin bakin ciki saboda yanayin da suke faruwa da mu a ah, sarki zaki ina so in tabbatar maka yau a Najeriya abin da ban tausayi da damuwa sosai wanda ya kai level da yaran mu dole su canja sunayensu saboda samun admission a makarantu. Kristoci ba sa samun admission yanzu a bangaren da a bangaren arewa. Oh. Ah, zan yi magana a kan arewa ne sosai saboda mm. saboda kristocin arewa sun fi shan wahala. Ka fahimce ni ko? Mm. Kristocin arewa sun fi shan wahala. dalili kuwa shine wayannan yare kamar yan kudu ba su yarda da mu ba suna mana kallon musulmai ne pastor pastor pastor ya kuri ya kuri wannan wannan abu na son duniya aji aji da kyau malam kuma ya ji da kyau wato yana cikin ababen da ke bata muku rai Christus Nigeria abinda musulmi ke muku wato Krista ya kamata ya sake sunan shi sannan ya samu admission a school kenan alright mu ci gaba yaran mu yanzu a university eh yaran mu yanzu a university dole za ka samu wasu yaran mu suna canza sunayensu mm. zuwa sunayen musulmai don su samu admission ko kuma su samu aiki. Kai yanzu in ka zo in ka zo yanzu cikin mu cikin kristoci za ka ga mutanen mu suna canza sunayen ya'yansu yanzu sunan Hausa ake ba yara. Mm. Ba don kuma dan ana jin daɗin shi bane amma saboda an kai lokacin da yanzu kamin mu samu abu da kanmu dole sai mun canza sunan nan sai mu sai ka ga wani yaron Kirista ana kiran shi Abubakar ka ga wani yaron Kirista ana kiran shi Musa kaga wani yau duk da yake da wasu sunayen musulunci muna amfani da su a cikin suna cikin bible to amma lokaci ya kai sarki zaki wanda idan yaro mu na neman admission sai ya canza sunan shi idan yaro mu na neman aiki sai ya canza sunan shi saboda babu chance ka fahimce ni ko wannan tashi hankali ne babba wanda ta ta shiga al'ummar kristanci kristoci suna da matsala akan wannan saboda idan mun fahimta cewa yanzu mu yawancinsu wannan asiri nake gaya maka saboda no no no it's good amma ba yanda za it's good it's eh, eh. good now hmm. number two number two kagan halin da kristocin Najeriya suke ciki okay krista ba shi da sakewa yanzu krista ba zai iya ya sake ya shiga wani guri wanda zai iya ya yi walwala da mutane musamman idan community din ba community da yake community na krista ba ne ko ban gane ba ku ka fahimce ni idan yanzu kamar na gaya maka kamar mu a nan kamar mu kamar a Kaduna mm. za ka ga kristoci a gefe daya mm. musulmi a gefe daya to na tabbatar maka sarki zaki yanzu in ka shiga angon da ba angon kristoci hankalin hankalinka a tashe kana Allah Allah ne ka tashi a gurin aiki da sauri eh ka fahimce ni ko eh. yes kana Allah Allah ne ka tashi a gurin aiki da sauri ka ka dawo gidanka kamun a tare hanya a yi maka wani illa to duka nan abubuwan muna fuskantar su now abu na biyu na maka bayani na ce maka yanzu cikin yan uwanmu da abokan zamar mu Za ka gan su yan uwanmu musulmi har na suke kiran mu idan sarki zaki zan iya tabbatar maka yanzu ana shirin zabe akwai tashi hankali za ga wasu malamai yanzu suna gaya suna ba da umarni cewa ai kamar kaduna inda nake is a case study ka fahimce ni ko eh. kaduna is a case study yanzu akwai malamai yanzu da sama ba da umarnin cewa erfai ya taimake su ya dauke ya canza dama mu a kaduna in ka zo kaduna a manikin christian assistance suna controlling kusan state kamar guda guda goma amma musamman musamman ainihin state da da da christian suke controlling suna controlling guda takwas ne kaduna kuma tana da 23 local government ka fahimce ni ko okay now a halin da muke a halin da muke ciki yanzu sarki zaki kristoci suna a cikin confusion wanda ba za su iya sakewa don yanzu sai ka ji an ce ai malami ya yake magana ko babban malami wanda ake jin muryar shi ya ce ai irin ya riga ya yi kokari ya kwace musu su ya dauke musulmi daga daga daga daga daga bangaren ya dauke musulmi daga daga daga wurin mu na kudancin Kaduna sannan ya dauka musulmi ba zai kuma ba za a kuma canza haka ba ba sa son su gan wani musulmi ya canza wannan abin duk wanda ya ɗauka krista wai a matsayin deputy kar a zabe shi kuma tarihin kaduna sarki zaki tarihin kaduna tun zamanin soja idan gwamna ya zama musulmi deputy yakan zama krista ne ba mu ja nomba na gaba da musulmai a kaduna ba mu ja nomba na gaba da musulmai a kaduna saboda mun mun san mu masu ilimi ko kuma mu da muka ɗan yi bincike kaɗan mun fahimta ya gaskiya nomban suna da yawa mu ko da nomban mu bai kai nasu ba muna da yanci a wannan a wannan kasa mu yan kasa ne mu ƴan Kaduna ne kuma mu a nan aka haife mu hatsalin mu Kaduna ne ba mu da wani gurin da za mu gudu mu je sarki zaki saboda haka idan an ce ba za a yi da mu ba na ji wani malami yana cewa ba za mu ba za mu ci daga albarkar musulunci ba to ka gani duka wayannan abubuwa kalmomi ne wanda za su ke tada hankali kar wani kar wani kagan Allah ya sa malam na gurin saboda na na na na na na biye shi ma a wani a wani kasar wanda yake similar to this a wani video wanda yake similar to this to ka gani duka wayannan abubuwa abubuwa ne wanda za su ke tada hankali nau na biyayya na bi wayannan abubuwa sannan na fahimta kuma yanzu ma na fara jin fasoci su ma suna kai irin wannan harin kar a zaba musulmi mu idan muka Najeriya da muka da muka gada a gurin iyayenmu Najeriya ne na zaman lafiya Najeriya ne wanda ba mu san bambancin musulmi ba mu san bambancin Kirista ba sai an je lokacin ibada amma sarki zaki zamani ya kai yanzu wanda duk wani abin da za a yi sai an kawo addini an daura sai an kawo addini an daura sai a karkatar da hankalin mutane to amma abin da muke cewa sarki zaki idan da dukkan mu za mu yi hakuri zaben da muka yi a 2015 supposed to be a very good lesson zaben da muka yi a 2015 wanda muka ce sai buhari a dole buhari dole buhari dole to sarki zaki an yi zabe buhari ya hau mulki to duka dai wanda wanda ke najeriya da ya dandana ya san abin da muka fuskanta a najeriya to ashe yana tunanin mu hankalin mu zai damu ko mu gurin allah mu ce ma allah ya bamu wanda ya cancanta ya bamu wanda zai lura da mu wanda zai kawo canji a wannan kasar yanzu wannan kasar gado ne wanda allah ya ba mana na sha bayani sai ce inda Allah ya gan dama sai ya raba kasar nan Najeriya kashi biyu sai ya ba musulmi gefe da ya ba kristoci gefe da to amma Allah ya ya ya gan dama sai ya hada mutane, ba yanda za mu yi da junar mu dole mu ya kula junar mu dole mu zauna da junar mu kuma duk wanda Allah ya gan dama ya ba bashi shugabancin Najeriya yana da yana yana da gado a ciki saboda da musulmai da kristoci dukkan mu duniya ɗaya ne Allah ne ya haɗa mu dukkan mu kuma daga zuriyar Adam Adam ne kagan duk wani bala'in da zaka yi duk wani bala'in da zaka yi sarki zaki mm. ba yanda zaka yi a karshe dole ka yakuri ka dawo kan ka dawo kan mu yan uwa ne mm, sauran ka 9 minutes na sarki zaki ya sarki zaki abu na biyu na yi maka bayani na ce mu nan da kake gan mu ba arna bane babu kristan da ke arne saboda mu kristofi muna da addini muna bin mm. addini wato wato na farko na farko ka nuna canza suna na admission wato na biyu kuma abin da ke bata muku rai da uh, eh, secretin da ke bata muku rai kamar musulmi ya kira ku da arna ana kiran ku arna wannan kuma yana cikin abin da ake ok mu ji gaba sarki zaki na'am sarki zaki na'am a Najeriya a Najeriya in ana in ana so a baka misalin Kirista ko a kira maka shi arne ko kuma a kira maka a kira maka shi kafiri eh tuna da wannan mutane suran da da yan uwan musulmai suke kiran mu kenan kuma ka san wannan da jin shi ka san dole ya taro ka da hankali karshe zaki yaran mu ba sa samun aiki yanzu ba sa samun admission yanzu na bayana maka kuma dalilin kawai addini ne ka fahimce ni ko now idan ka zauna sarki zaki ba a taba yakin addini a Najeriya ba amma duk inda aka zauna zaka ji ana bayani in an tada rigima a wani guri za ka ji na yi wannan bayani kwanakin baya a Najeriya ba a taba yakin addini ba in ka je ka bincika duk inda ake yaki sarki zaki ka bincika daga farko zuwa karshe zaka ga ko rigima ne tsakanin wasu da wasu na boundary ko kuma na gona ko kuma na wani abu amma a Najeriya ba a taba yakin addini ba in an yakin addini a Najeriya bai wuce daya ko biyu ba sarki zaki okay ka fahimce ni ko yawancin abubuwan da suke faru ya rigima ne tsakanin mutum biyu tsakanin wannan wannan community da wannan community sai a je a juya da shi ya zama addini mhm. so idan da za mu hakuri idan abu ya faru mu bi dalla mu san waye ya kawo wannan abun, me dalilin kawo wannan abun, a hukunta waɗanda aka same su da laifi mm. to ka ga da mun zauna lafiya sannan na abu na biyu sarkin zaki idan ka ko kuma abu na uku idan ka duba halin da muke da shi a cikin Najeriya yanzu krista bai da yanci ko okay kalmar nan okay krista bai da yanci a ganin ku kenan a ganin ku kenan ko dai a'a haka eh, ne a ganin mu eh to sarki zaki eh dan ni ai ni krista ne eh eh na ma bayani yanzu ina a ganin mu kenan to mu ci gaba very good idan na ma bayani a ganin mu kenan ni krista ne to idan wani mai mai bambancin addini ta so zai gaya maka cewa ba haka bane sai ka kuma nashi dalilan okay yasa yanzu muke so ka ba mu dalilan haka kaka tsaya kan wannan yawwa eh to dalilai dalilai biyu ne okay na farko na maka na maka na farko na maka bayani sarki zaki yanzu idan an employment a ko ina a Najeriya ka je ka dauka list na employment din ka duba sunayen da ke gurin sai ka duba kristoci guda nawa ne a gurin musulmai guda nawa ne ka fahimce ni na'am muna jin ka ka gane da ka gane da wannan bayanin na gane sosai idan an yi wani idan an yi in an yi recruitment ko na soja ko na police ko na mene ka je ka duba kristoci guda nawa za a dauka abin nan sannan listin ɗin musulmai guda nawa a cikin shi to za ka gane cewa mu yanzu ra'ayin mu ya kare ba mu da rai ka fahimce ni ko kuma ka zo ka zo state kamar Kaduna ka zo state kamar Kaduna inda bari in zai Kaduna a the story zo ka duba gyaran da ake a Kaduna hmm. ka fahimce ni ko hmm. gyaran bai kai bai kai bangaren wuraren angwanin kristoci ba ka fahimce ni hmm. ka fahimce ni ke oh, muna muna jin ka no say your mind it's true muna jin ka na muna jin ka in ka zo Kaduna eh. in ka zo Kaduna zaka gan Kaduna is very clean cikin garin Kaduna kuda duka bangaren da musulmai musulmai suke zama zaka ga angwani ne wanda an gyara shi da kyau amma ka zo angwanan Kirista zaka ga cewa angwanan mu suna nan kamin yadda kamin wannan garin kamar yadda suke kamin wannan garin ta hawo hmm. to duka wayan abubuwan sun samu muna jin kamar muna jin kamar bamu da wani rai ina misali bari bari in baka misali abin da ya sa ina amfani da Kaduna a Sikes Saudi saboda ni ina Kaduna ne. Na fi sanin taurin ɗan Kaduna sosai. Hmm. Ka fahimce ni ko? Now, ka zo wurare kamar Kafancan a Kaduna State. Kaduna is like the center, eh, kamar Kafancan is like the center dan Kristoci a saudan Kaduna. Okay. Ka fahimce ni ko? Okay. Ba ba any serious president ba wani government president wanda ya isa a ce government president a Kafancan. Hmm. Ka fahimce ni? Na'am. babu government present wanda za mu iya mu ce government present ne mai karfi babu duka ministry da suke kafancan an kawo rabi ne an zo an haji a kafancan ko kuma idan ma makaranta ne za ka gan in fact babban makarantar da ke kafancan yanzu is college of education ka fahimce ne ko kuma ga makarantu tunkus wani wani bangare ma na university da aka kawo kafancan yanzu an yi kokari sai da an balle shi daga kafancan kuma to so wayannan abubuwa sauran kaminti hudu na'am eh ta yi fahimce ni ko wayannan abubuwa sun nuna mana cewa mu ba mu da yanci mu ba yan gata bane a Najeriya sannan sannan idan idan na koma ta gudan ta gudan yanayin da muke rayuwa da juna sarki zaki sarki zaki rayuwar mu ba ba mu da salama muna rayuwa cikin tsoro Krista Najeriya yawa bari ina misali kaga na dauka maka misali da Kaduna mu kasoci ne a eh. Kaduna eh ka fahimce ni ko sauran Kaduna mu kasoci ne ina misali duka wannan misali ina kama shi nan saboda kaga kaman bangaren inyamare su can suna da karfin su dan kusan yana hannun su ne na fahimce ne ko amma idan ka zo middle bed in ka zo middle bed middle bed state ne wanda kristoci suke control kamar guda uku ne kawai ka gane ko hmm. hello eh na magana ka gaskiya ne eh, Ka in dai ka ce min kaga wannan magana da kai kamin 4 minutes kai kare ina so mu yi magana kan wannan eh. in dai ka ce min krista eh. a Nigeria yana da tsoro bai da freedom Shi ce wannan magana kuma haka kuma musulmai kuma ke kuka saboda kamar an kai su wani a yanka su ayi kaza ina jinka sarki sarki sarki. eh ina jinka kauyukar mu yanzu ba a shigawa tsofaffin mu daga kawai yanzu muna kwato su muna da wurin cikin gari cikin garin ma is not safe ka hmm. fahimce ni mu kauyukan mu kaga mu a cikin gari ana kidnapping ne a zo a dauka a je a je a biya a biya kuɗi sai a sake mutum amma mu a kauyukan mu yanzu kauyukan mu sarki zaki kashe mutane ake kawai za a shiga ne mutane suna zaman lafiya ko kuma ana bacci a kashe duka kauyen shi kana ganin wannan musulmi ke yi kana ganin wannan musulmi ke yi ko dai fulani ke ko dai a'a wasu ne da rigan eh, krista ibo suke yi sarki zaki kaga na yi bayani shi eh, last interview da muka yi eh. na ce ma akwai akwai musulmai ma akwai ainihin musulmai akwai waɗanda su ba musulmai bane amma suna suna kofurin da musulunci okay okay okay na'am wayannan mutane sun shiga anguwa sun shiga anguwa suna shiga ne da Allahu akbar Allahu akbar ta fahimce ni okay to mu kuma idan wannan idan muka ji wannan Allahu akbar waye za kana tunanin za mu za mu dauka su cikin mu a tunanin mu ai za mu ce musulmai ne haka ne haka ne ko sun shiga da kirari na annabi suna yabon annabi suna shigawa kuma za su yi mana barna. Mm. Amma mu abin da muke cewa ba matsalar mu nan ba sarki zaki. A ah, no a ah, yana da kyau ai kaga kai ma writing ka ne writing ka ne kai ma ka faɗi abin da ke damu. Yasa anan in ka ce muna musulmi ne wallahi kai free kaka damu saboda ka eh. nuna cewa suna zuwa da Allahu akbar kuma ka san ba mai cewa Allahu akbar she musulmi kai a wurin kake nasa kana da right sarki zaki na'am mu a wurin mu muna tunanin duk wanda ya zo da kalmar Allahu akbar musulmi ne very good duk da yake dai ni dai sarki zaki na yi imani da Allah cewa addinin musulunci tun da yake yana da Qur'ani na yi imani addinin musulunci bai ba kowa dama ya kashe kowa ba okay ok Okay, Pastor, mun gode, minti ashirin ka ya kai. Mun gode, inda ka tsaya. To, yanzu za mu ji wurin Malam Musa, kai kuma ka ji. Daidan abin da ka yi, za mu sake baka lokaci, amma a bayanin ya za mu samu zaman lafiya. Ai yanzu ka koka akan abin da musulmi ke yi muku. Don za mu ji a wurin Malam Musa, wani abu adalci ne, wani abu kuma Krista ke yi da yau ba mu samun zaman lafiyan zaman Najeriya mu ma muke son ake mu musulmi ya so kuma wurin ceci ɗinku kai tun da kana da pastors ɗari uku to ɗari uku nan su ma suna da pastors karkashin su karkashin su suna da yawa yasa dole kuma shi ku preach eh ku preach a samu sakiya yasa ku bari mu ji baki malam Musa eh pastor yanzu bari mu ji baki malam Musa wani abu krista kuma kai ma musulmi da ba samun zaman lafiya a ƙasar Najeriya. To bismillah shak da minti ashirin bismillah. Salamu alaikum shak. Ɗari wurin malam ya samu matsala. Salamu alaikum shak. Ah, sarki zaki. Na'am shak, kana ji na? Sarki zaki. Na'am Sheikh kana na? Assalamu alaikum. Wa alaika salam Sheikh Malam Musa. Assalamu alaikum Sheikh. Ashe ba wurin uh, Reverend, Reverend ashe ba wurin kare ba ne. Ina ga networking Kaduna ne. Najeriya ne sarki zaki. Ako. Ah, Najeriya ai Najeriya ka san komai namu da manne sarki zaki to sai mu dan sha wahala to eh Najeriya Najeriya ba mu da gata ah Najeriya ba mu da gata to a sarki zaki ai ba mu da zaki ai mu komai namu sai sai sai an sha wahala Reverend, to amma Reverend mu ai muna ganin cewa ku pastors ku ba ku da matsala saboda wasu ababa da yawa haka eh, eh Pastors ba ku da matsala domin wai mutum ya zama pastor ana ba shi gida a ba shi mota eh. a kuma a ta ba shi kuma albashi fa sarki zaki wanda wanda ya ga maka wannan yaro dai ka kuma irin rudan nan ya kamata ba da kawo mana shi mai mai bulala a ko sarki zaki eh. sarki zaki ai aikin fasto aikin fasto na ga maka ya suka kala kala wasu wasu ana biyan su eh. wasu ana biyan su albashi amma ba wanda ya taka karaya ya karye bane ana dai ba su abincin abinci ne wasu kuma ana biyan su ana kan biyan su wanda zai iya kan taimaka musu ya danganta da karfin jama'a da kuke da shi ne. Haka ne gaskiya. amma ainihin fasto ainihin fasto dai ba isasshen albashi ake mai da shi ba kyauta dai idan Allah ya sa wani kana da wani memba wanda ya ce rage sai ya zo ya zama ka. Amma akwai albashi a wasu ministry ba za mu kira abin albashi ba muna kiran shi allowance. Dan kaɗan ne za a baka wanda za ku iya sayan sabulu. Sannan kuma gida za a baka gida idan ministry sun gina gida. sannan kuma bancin an baka gida idan ministry suna da karfin da za su yi gida kenan idan kuma wani memban na da karfi ko kuma church sun kana da wani hidima sun ji tausayin ka sun taimaka in kai karfin su ya kai su siya maka mota sai a siya maka mota ana yin haka mm. amma ba lallai bane a ce ba lallai bane a ce ka zama fasto a siya maka gida a baka mota waye waye ya baka wannan gatan akwai fastocin da sarki zaki yanzu da daren nan ina gama ba su ci abinci ba akwai fastocin da ba su ci abinci ba Walla akwai fastocin da suna kauye suna cikin daji suna aikin bishara ba karfin da za su iya komai sai sun yi noman sarki zaki mm. saboda haka mu duk wani fason da ka gan shi yana gata to Allah ya daura shi a cikin mutane masu dan karfi wanda za su iya taimakon shi mm, na'am ni na baka na baka na baka misali da kaina ai sarki zaki nace muka motan da nake hawa musulmi ne ya bani ba wannan musulmi yana da imani sosai yana yana da imani sosai mutumina ne sosai kuwa hmm. sarki zaki ai musulmai da abokana sarki eh? zaki musulmai da abokana muna hudda sosai da musulmai ni oh, mai ni mai jama'a ne a cikin musulmai oh, that's great hmm. that's great Allah ya kawo muna haɗin kai hmm. Allah ya kawo muna haɗin kai Allah ya kawo muna haɗin kai sarki zaki eh. sarki zaki insha Allah to jama'a ku yi hakuri network gurin malam ya samu matsala Sheikh Jan Ahmed maganan ka gaskiya ne ba debate ake yi ba ana neman a samu ah, oh. zaman lafiya tsakanin Kirista. Mafita ke oh. nema. Kuma ya min daɗi kan da pastor bai mm. ɓoye komi ba. Ya fito da komi dalla-dalla mm. abin da yake damun su. Akwai abu ɗaya da fasto ya faɗa gaskiya ga ni da kaina ban taba ji ba she a bakinsa yau. Cewa eh, Kirista mm. yawanci da aka gan su a schools wato Christians ne amma sun sake sunansu zuwa ga sunan addinin musulunci saboda kawai domin su samu admission in ba su sake sunansu ba wato ba za su samu admission ba a schools to kaga wai wannan abu gaskiya yana bata musu rai christians yana bata musu rai kuma pastor ya nuna mana cewa wannan magana da yake faɗi mana secret ne sirri ne da su christians yake damu su fito da shi ba to amma kaga yau alhamdulillah zama ya yi amfani ya albarka wannan sirrin nan mun ah. samu mun ji Shasa yawanci masu schools kayan kamar misali haka in ka zo Ghana. Oh. <laughs> We don't oh. care ko school ko wani inda ma school musulmi ne inda har kai kristanin zo oh. na zo da sunanka in ka shigo abinda ake yi kai ma kamata kai kamar kada pastors kuma ku fa if you go to Rome to do what eh, Romans do ko ba ka ba kai ma kai wannan shi kenan amma ba da tilasta maka ce kai sallah ba akwai schools na Christians na Christians da ake zuwa muna ƙanana mu duka mun je a kasar mm. Ghana wallahi mun je in ka je wannan mm. Wednesday worship nan da ake a shiga eh, ana wani church ana wani wake wake church dole ya kamata ka yi mm, wannan kasar Ghana dole ya kamata in su ma su zo na sarki zaki su su musulmai na'am sarki zaki kamar mu a nan a Kaduna okay kusan rabin makarantun da suke Kaduna kana jira ko? Kusa eh. Kusan makarantun da suke Kaduna makarantun mission ne. Gwamnati ne ta karba a gurin mission. Ok. Ka fahimce ni ko? Kusa eh. Kusan makarantun da suke na gwamnati yanzu. Hmm. A Kaduna. Eh. Makarantu ne na mission. Na mission, ok. Gwamnati ne ta karba don ta kara ma abin daraja ta kara mai himma. Ok. Gwamnati ta karba daga gurin mission. Ok. To amma yawanci yawancin wayannan makarantun yanzu sarki zaki. secondary school har secondary school wai sai ka ce kana nema kana neman admission ya baka wahala ana haka ne wai wai wai wai dan dan girman annabi yanzu secondary school kana nema sai ka sai ka san wani ka sa abin da ke bani dariya pastor tsakanin ku da Allah da annabi jama'a masu sauraron mu ga don Allah da annabi pastor ne eh pastor ne reverend babban pastor ne ko ba karami eh. ba yau da pastor ne yake magana eh. har yana cewa don girman annabi don girma Allah ku yi hakuri ya ce tsakanin guda in pastor ya je wani abu ya ce shi musulmi ne me ke guda wanga ba musulmi ba ne <laughs> za ka yi ka wani abu da sunan musulunci fa wallahi kai take wani barnan ka wani wuri amma wani zai zata musulmi ya yi. domin duba hausan ka kan da yake hausa kuma da kai magana kai da ka watch maganan ka daya biyu ka ce dan Allah daya biyu ka ce dan annabi Eh, to yanzu na yadda da Allah na da annabi <laughs> wallahi na yadda da Allah na yadda da annabi sarki zaki sarki zaki na gaya ma masallaci eh. lokacin da aka zama rigiman da aka yi kwanakin baya masallacin da aka kone a sabon tasha na hmm. ba da kuɗi sosai a ciki aka gyara masallacin eh masallaci ne kuma yana matsayin fasto na ba da kuɗi na a gyara masallaci hmm. saboda haka ni na yadda da na yadda da na yadda da kowa ya abin da ya gan shine mai daidai akwai ran da dukkan mu za mu tsaya gaban Allah yi mu Allah duk wanda ya da kyau zai fuskanci Allah duk wanda kuma ya mummuna zai karba haƙƙin abin da yi saboda haka kaga sarki zaki rayuwa rayuwa na Allah kai abinda ni ba da iyaye na ga na baka misali wallahi tallahi sarki zaki ina kan karatun Qur'ani kuma duk dan da Allah ya sa na ga wani abin da ya tabbatar min cewa ina cikin batawa ne a cikin kristanci na rantsi da Allah zan bar kristanci in dawo musulunci eh Pastor, to. Eh, a matsayin karatun sarki zaki na ce ma a matsayin karatun da na yi na fasto na ce ma idan yanzu ina akwai akwai qur'ani a saman teburina. na na rantsi ina son karantawa ran da Allah ya bani wani ruwaya a cikin Kur'ani, wanda ya nuna min cewa addinin musulunci shine daidai daga ranar na rabu da addinin kiristanci mm ta fahimce ni mm. to saboda haka ni bana gaba da addini abinda muke nema gaskiya muke nema mu a nuna mana abin da zai sa mu yadda cewa wannan addini shine na Allah kawai shi kenan to shi kenan Allah ya Allah nuna maka ko pastor na san kristoci da yawa su ma ra'ayin su kenan Ok. Ok. sai kaga na ga ma addinin kristanci babu dole babu tallafi. addinin kristanci ra'ayi ne idan ka gan ya ma daidai ka bi shi in ka gan bai ma daidai ba ka rabu da shi na'am okay Okay. Kuma akwai aya a cikin littafin mai sarki wanda ya bamu wannan dama. Okay. Bulus manzo da kanshi, Bulus manzo ne da kanshi ya ce da shi da gidan shi Allah na sama za su bauta mishi. Mm. Amma ya ce kowa ya zaba yau wanda zai bauta mishi. Na'am. Ka gani tun zamanin da ba san Allah ba suna bin gumakai ne, suna yin awabansu na gumakai. Amma yanzu mun san Allah, mun ce kuma mun san Allah. Mm. To ga addinai sun zo sun rabu. sai ka zauna ka yi bincike ka bi ka abin da ke gaske. Allah ya sa su kawai nan addinai kamar addinan nan guda biyu kristanci da musulunci ina duba dukkan labarbaran da muke gani a bible suna ganin shi a cikin qur'ani Karfe zaki na'am shi yasa duk qur'an da kake karantawa kullum baka ga abin da kake nema ba har yanzu sarki zaki bambancin addinin musulunci da kristanci daya ne okay okay bam addinan nan guda biyu idan ka dauka qur'ani ka dauka bible ka za ka gani kusan abu ɗaya suke magana bambancin addinin kristanci da musulunci abu ɗaya ne Bambancin kawai shine a kristanci sun ce ba su dan inda aka fitar da sunan annabi muhammadu a cikin a cikin bible ba shi ke na matsalar mu Oh, ku matsalan ku ba ku ga sunan annabi a cikin Bible ba. Matsalanmu, matsalanmu babu aya ko daya a cikin Bible da ta yi mana magana akan Muhammadu. Okay, okay, okay. Sannan mun ga kuma Qur'ani ta yi mana bayani sosai akan Annabi Isa a'a okay To, wannan wannan wannan gaskiya pastor ya kamata a yi a nemi malami a yi zaman wannan wala Allah baka gani ba ne, amma wala Allah malamin ya ɗauki ya ɗauki hannunka ya ɗibiya a wurin. A'a, Ai, sarki zaki, sarki zaki. Na'am. Akwai na zauna, na zauna, na biyu, na bi na bi na bi wani malamin ku. Eh. Na bi shi da kyau da kyau da kyau. Mm. ya nuna mana cewa ai da annabi isa zai bar duniya yana cikin bible yake i will go and send a comforter for you very good da magana dan baka kenan na'am eh now now ba isa ki zaki ai na ga ma ina bin addinin musulunci sosai aka ne ina bin abin da ake eh now abu da yace ai annabi isa gaskiya ne annabi isa ta mai bar duniya sai da yake mana zan tafi in turo muku mai taimako eh. kuma zai zama yace mai taimakon kuma ruhu mai sarki inda mun shiga bambanci mun shiga mun shiga bambanci da musulunci yace mai taimakon zai zo kuma mai taimakon ruhu mai sarki ne now ah, na fi shan shek da wa'azi ya nuna mana cewa mai taimakon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne Ok, wato matsalar ne, wato cikin annabi bisa bai kira sunan shi ba eh. ko a cikin babonku. a matsayinmu na Kiristoci yake I will send a comforter for you that is the Holy Spirit. Ka gane ko? Wato ruhu mai sarki. Hmm. Ba a ce mana wanda zai zo mutum ba ne. Ba kuma ce zai zo a cikin mutum ba. An ce zai zo ruhu ne. To wani ruhun ya zo? Ruhun ya zo sarki zaki. Ya zo. Ina yake. Idan muka shirya. Ya zo. Ya zo yana cikin Bible. Ruhu mai sarki na yanzu yanzu idan ka zo churches. Sarki zaki. Amma amma kamin gafara ba mu gan shi ba fa. ba mu ga wannan ruhu ba eh, ai ruhu mai sarki sarki zaki idan aka ce ruhu ba a ganin ruhu ai eh a ai ina nufin ba gani da ido ba ba mu fil ya zo ba ba mu gan bi ma'ana ai ba da ido ba ba mu fil ya zo ba sarki zaki na'am sarki zaki idan yau ka zama krista in yau ka zama krista muka misali nake ba da in ya zama krista <laughs> <laughs> in ya zama krista <laughs> okay sarki zaki idan yau mutum ya zama krista eh. idan yau mutum ya zama krista sarki zaki na pastor mm. idan yau mutum ya zama sarki zaki jama'a ku yakuri muna tattaunawa ne kamin malam ya zo muna jiran malam ku yakuri eh muna jin ka idan yau mutum ya zama krista za mu yi mai addu'a mm. akwai abin da muke kira holy ghost baptism ko kuma a yi kristoyin mu yanzu akwai abin da akwai akwai akwai abin da muke kira baptism bari in zo ma da shi da sauki na'am ka gane ko eh. randa an yi ma baptisman ruhu mai sarki zai sauka a jikinka a kama aikin soyi na zamani yanzu akwai churches da suka zo daga bayan nan yanzu sarki zaki idan ma ruhu mai sarki ya sauka akan mutum zaka gan gaishe a daidan lokacin ya fadi ka ji ya shiga wasu wasu yarka kamar mu kuma wurin da ah, a ah, wato duk wanda kamar misali yau mutum zai karbi musulunci kamar kan da ake bashi shahada ya zama wato ku wurin ku wurin zai karbi christianity akwai wankan da kuke mai wani wani ruhun nan na shiga jikin shi idan idan mutum ya karbe Yesu Kristi a matsayin shi eh. na Allah sa da ubangijin eh za a lura da shi akwai da shi akwai da shi littafin mai sarki ya san littafi mai sarki sai a yi mai abin da ake kira baptism baptism ya baptism kuwa baya kawo ceto baptism kuwa baya kawo ceto baya hana ka fahimce ni ko baptisman baya kawo ceto baya hana ceto na mm. dan aka yi maka baptisman ka zama cikakken krista kenan mai wanda karke da kake ka you are belong to a, a, a, a church mm. ka fahimce ne ko eh ina ina ba malam nan ku ya ku ka zama member mm. eh mu ci gaba member na wani krista kenan okay yawa malam ya dawo a ah, malam bai dawo muna jiran shi ci gaba a ah, bai dawo ba muna jiran shi ina kira shi wannan gani akwai idan ka idan ka yi baptism sarki zaki ka zama cikakken memba na ikkilisiya okay kuma a lokacin nan ranta ka tuba ka karbe Yesu ka yi shaida cewa Yesu dan Allah ne ruhu mai sarki ya shiga cikin da ka zama krista na gaskiya eh in ka yi da kawai shi dan Allah ne ruhu mai sarki idan ka yadda ka yi shaida cewa ka ka ka ka ka faɗa wayannan kalmomi na yadda Yesu dan Allah ne na yadda Yesu ya mutu akan gece saboda zanubai na amma in kuka ce ya kuri kamin ka ci gaba pastor in kuka ce dan Allah ne eh. wani irin da kaman da da ma'aifi ko dai a domin a ko wani wurin aiki ya zama yaron ka shiga cewa wannan yaro na ne wurin aiki amma wani irin da kuke nufi to abin da muke nufi da da kaga sarki zaki eh Allah na sama Allah ba shi da aure Allah ba shi da mata Allah bai taba jama'i ba Allah bai taɓa yin wani abu na jiki ba. Hmm. Ka gane ko? Eh. Amma cikin littafin Yohana Sura goma sha shida. Ka gane ko? Eh. John 3.16, sorry, Yohana, John 3.16, Hausan ne na kan, John 3.16. Ya ce, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Hmm. Ka fahimce ni? Na'am. Gama Allah ya kaunaci duniya, har ya ba da haifafen eh, dansa For God, but in the French, somebody, somebody can't think of confused. For ah. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that mm. whosoever believes in him should not die, but have everlasting life. Kambe hmm. Jericho. Yeah. Now, that nan, that nan, ba da bane na jiki. Oh, dan nan, okay, dan nan ba da bane na jiki. Ba da bane na jiki. Okay. Yesu bai zo duniya ta wurin jima'i bane sarki zaki. Okay. Ka gane ko? ba yi jima'i kamin an samu Yesu ba. Yesu nan da muke magana a prophecy ne aka yi a kan shi. Ka fahimce ni? Okay. Anabci ne. Kalma Yesu kalma ne kawai, kalma ne ita word. Allah ne da kanshi ya yi wannan kalma. Now sai ita Maryamu ta doci ko ba wai ta kwana da shi masoyinta ba. Ka gane ko? Okay. Maryamu virgin ce. ba ta taba kwana da namiji ba okay da akwai sole kasu mai sarki hmm. ba ta taba kwana da namiji ba Allah ne ya tura ya su a cikin cikin ta yi tafiya kamar yadda sauran mata suke tafiya na wata tara ta yi shi a cikin jiki jama'a ku yakuri malam Musa ya mini audio wai network ke damunsa yana kokarin hawa eh insha Allah shak muna jiran ka to shikenan eh, jama'a malam Musa ya bada audio yanzu nan network ke damun sa insha Allah zai hau yanzu ku ya hakuri mu ji ka pastor kana jin ko eh muna jin ka Yesu bai taba a cikin dukkan mutanen da suka zo duniya Yesu ne kadai bai taba zanabi ba annabi Isa kenan cikin wani da suka zo okay okay amma kun yarda da kun amma Kirista kun yarda da eh, annabi Ibrahim da sauransu da kun yarda da eh, annabi Ibrahim ai ko mun yarda da annabi Ibrahim eh to shi ma ya taba zunubi kenan ko ya taba zunubi bisa da akwai solitas mai sarki ya taba zunubi ok wani abu ne zunubin za? ka fahimce ni ko eh me zunubin za? ai Ibrahim yana da mata ɗaya ne eh ta gane ko sunan da Saratu a cikin eh, littafin mai eh, sarki eh Sarah na ta gane ko Sarah Na. da suna zama throughout rayuwarsu sun zauna ba yaro. Eh. Suna ta addu'a Allah ya ba su yaro. eh kana jina ko eh muna jin ka ta adda Allah ba su yaro har ya kai gurin da suka raunana matan ta raunana okay sai ta kira mai gidanta ta ce ina son ka kwana da house girl din mu eh tana da wanda suka dauka yar bauta wanda ta zo ta zauna da su eh sai ta ce mashi ina son ka kwana da ita ta haifi mana yaro kila alkawalin da Allah ya yi cewa zai baka haifafa da yawa a duniya kila ba ta guri na bane amma ta gurin wannan matan ne hmm. so ina son abin da zaka yi ka kwana da ita idan ta aihu kila abinda Allah ya mana alkawali kenan hmm. sai Ibrahim ya kwana da ita da ya gama kwana da ita sai ta yi ciki sai ta haifi yaro shi ne kuke kira Ishmalai Ishmal ko? Hmm. Hello? Eh, eh, Ishmael. Eh, muna jin ka. Annabi Ismail. Eh, eh. eh. To sai mu yawa bayan ta yi haka sai Allah shi ma ya bata ciki. ka ka fahimce ni ko mm. sai ka haifi Isaac ka gane eh. sai ka haifi Isaac sai ka haifi Isaac Shisa eh, ina zuwa aifan ah, ina zuwa Ishmael da ta yi Annabi mm. Ismail shine laifin Annabi Ibrahim ko eh yayi kuskure ne a gurin saboda ba matan auren shi bane okay a wurin ku kuskuren shi kenan da a ah, ah, sun yi eh, okay a wurin ku sun yi aure ya aure ta ko bai aure ta ba a wurin ku bai aure ta ba a wurin ku a cikin kaga a wurin mu a wurin mu har ya so ya kore ta ko ya so ya kore ta da yaron lokacin da aka sa ka fahimce ne ko okay a hanya ne Allah ya ga mai a'a kar ya kore ta ya dawo da ita To, malam ya dawo. Ah, yasa laifin laifin Annabi Ibrahim kenan a wurin ko? To shi kenan malam ya dawo. Malam ya dawo. Amma wannan maganganu da kai ko Allah mun samu ka rana ga ka da malam wala Allah eh, wani ina gani za a iya fahimtar da kai Qur'ani akan magana da kake faɗa which is very very important in Allah da zamu zo kan wannan na san muka gama malam zai samu dama ya bibiya duk abin da bai ji ba in ya ji zai neme kan Allah ya okay okay yasa yanzu mu shiga da malam ya dawo jama'a ya ɗauki minti ashirin ya gaya mana abinda musulmai suke wa krista da yau suke ganin ba samun zaman lafiya kasar najeriya to muna neman kuma bari sa lokaci da kaina ya zama to ina kallo in ka ba da dama sai in fara magana ta bismillah jama'a muna neman malam ko zai dauki minti 20 insha Allah malam zai gaya min pastor wala Allah pastor bai sani ba shi ma pastor tun da ke karkashin shi insha Allah na san abin da ke faruwa shi ma zai kai sako su ma su aika ga abin da mu ma krista suke yi mana da yau ake tashin hankali a kasar najeriya mu mun ji nasu su ma bari su ji namu to bismillah shakkana da mintin ah, <laughs> eh, wa wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa babu yan uwa a ina ma kowa gaisuwa irin ta addinin musulunci tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, na ji daɗi gaskiya kuma idan ana so a fitar da al'umma daga mafita program ɗin nan ya kamata ya zamanto ci gaba ne waccan magana da ya magana akan cewa bai ga sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bible ba akwai babban malami na musulunci malam Yusuf Mabera hmm. so yana ganin in akwai buƙatar ya tattauna da shi a matsayin debate to sarki kana iya sa lokaci in wa malam yusuf mabera magana tunda ni tsakani da allah ba masanin bible ba ne su kaga kowanne sai dai in yanzu in dora wa kaina sanin bible din tunda ilimi ne babu laifi ina iya koya amma ina ganin ko inda su suke da ahaliya ta sanin ilimin bible a musulunci su ya kamata su yi magana sama da ni insha Allah ah, magana ta farko cikin maganganun ah, yayi maganganu wanda zan so a rabarin Allah ya sa yana jina in yana da tambayoyi da zai ke da shi a ɓangaren mu na musulunci ya zo mana ta yadda ni ina da tambayoyi da nake so in yi a bangaren abin da ya shafi wato rabarin a sarki ya yi maganganu da yawan gasken gaske a cikin maganganun shi wajen abin da ya shafi wa'innan matsalolin amma zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya zan ba shi amsa a su so amma mu babban abin da ya fi damu ma gaskiyar magana muna da tuhume-tuhume da yawan gasken gaske a kan shugabannin kiristoci wajen su suke ingiza wutar fitina a najeriya sarki na fito daga togo zan shiga ghana tsakanin togo zuwa ghana sai motar mu ta lalace inda muka tsaya wani missionary school ne na kiristoci sai suka ɗauko mana abin ruwa mai alwala tun da sun fahimci musulmi ne mu sannan suka kawo mana abin yin sallah yanzu ka tambayi kanka sarki ya aka yi a Ghana akwai kiristoci amma ake zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a Ghana ba a zaman lafiya a Najeriya dole ya zamanto a Najeriya akwai wanda suka assasa wutar fitilar da yasa can akwai kiristoci ana zaman lafiya nan a Najeriya akwai kiristoci ba a zaman lafiya so zan ɗauki maganganun fasto zan ba shi amsa ɗaya bayan ɗaya na so farko tukunna duk tuhuma-tuhuman da a fasto yake da shi bai mana tuhuma ta fuskar addini ba amma gaskiya ni farko tukunna ina da tuhuma a kan ku ta fuskar addini zan zo zan bada amsa kan maganganun da a sarki idan muka ɗauki nana maryam Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci nana maryam a cikin alƙur'ani waje ɗaiɗai har waje su talatin da hudu a cikin surorin alƙur'ani goma sha ɗaya Dan ta annabi isa Allah ya kira shi da almasihu cikin ƙur'ani guri goma sha ɗaya a cikin surori goma sha ɗaya cikin ƙur'ani ya kira annabi isa da isa guri so ashirin da biyar cikin ƙur'ani sannan ya a guri a cikin surori guda goma sha biyu so farko tukunna kafin mu zo rigingimin maganan admission can da suna wanda na san fasto kuna da tambaye tambaye cewa menene dalilin da yasa a addinin mu na musulunci aka yadda wacce ba musulma musulmi yana iya auren kirista amma ba a yadda kirista wato ta auri musulmi ba akwai wannan tambayar hikiman shine mu muna girmama annabi isa muna eh, ina muna girmama annabi isa sannan muna girmama nana maryam cikin karantarwarmu ba za ka taɓa samun musulmi kwaya ɗaya a doron ƙasa ba aka waye gari wata rana yana iya kiran sunan annabi isa ko maryam ya ɗura musu zagi don wannan kwata-kwata ba karantawar musulunci ba ne ba su da alaƙa da ita so idan mace wacce ba musulma ba ta zo zama ƙarƙashin musulmi abin da take girmamawa a matsayin abin bauta tunda yana girmama shi ba za a samu kirasis ba idan kuma mace musulma ta tafi zama ƙarƙashin wanda ba musulmi ba kirista kamar yadda yanzu ake samun classes ɗin nan kaga ran da ta dura ya durawa annabin ta a shari'a ba za a zauna lafiya ba to wannan kadai zai yiwu ne sai idan sun dawo ma'aunin da muke kallon annabi isa da shi ta fuskar girmamawa idan wannan ma'aunin shi suke kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi to kaga ana iya samun daidaito ta wannan fuskar sannan cikin abinda na faɗa yanzu da za akwai program ɗin da na yi wani rabirin da ya bar su da ya zo ya shiga addinin musulunci ya faɗi cewa akwai bible school yanzu a najeriya watakila a tun da shi rabirin ne ya ce a bible school ɗin nan da ke najeriya babu bible school ɗin da sai ka yi course na musulunci kafin ka zama rabirin. a ciki ya faɗi cewa negative na musulunci ake bayarwa a nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan ta'adda ne mutum ne da ya zo da fitina da tashin hankali da waye da waye da waye a cikin bible school din so yanzu kalubalen mu da muke da shi ta fuskar kiristoci ba a samun musulmi a cikinmu yana iya kiran sunan annabi isa ko na maryam ya dura musu a shari'a ta yaya ake samu cikin su fasto mabiyansu wani yana kiran manzan Allah ta annabinmu? mu ya ɗura masa zagi ɗaya kenan abu na biyu watakila ban sani ba tunda fasto yana kaduna ne yana da alaka da ƙungiyar kan da wannan abin ya faru na sakkwato ya kamata ya zamanto duk malaman kiristoci su fito su yi allah wadai da cewa fuska ta biyu fuska biyu na farko duka mun goyi bayan cewa ɗaukar doka a hannu ba daidai ba ne wannan ko a nan mun yi program da kai sarki akan wannan sannan muka ce sakacin gwamnati wajen irin wannan abin yana faruwa ba ta ɗaukar matakin da ya dace shi yake kawo mutane su ɗauki doka a hannu a daidai wannan lokacin ne kuma ake samun wasu daga cikin fastoci wata ta ɗurawa annabin ma a shari'a kuma suka zo suka yi promoting ɗinta kuma suna goyon bayanta billahi alaika fasto annabin da muke girmamawa a samu wani ya zo ya ɗura mai zagi sannan malaman kiristoci su ɗaure mai gindi cewa abin da ya na tsokanar mu wajen ɗurawa annabin mu a shari'a wannan abin daidai ne kaga wannan ita ce tuhumar da muke da shi ta fuskar su da yawa daga cikin malaman kiristoci dan ba za mu ci duka ba ba za kuma mai musu adalci ba bari mu dawo in ɗauki maganganun fasto in warware su in ba da amsa a kansu a cikin lokacin da ya yi magana na farko ya yi maganan cewa addinin kirista tana kira zuwa ga abin da ya samu ya shafi wato abin nan kafin in zo wannan ya faɗi cewa a ah, kiristoci ba su da abin da ya shafi maganar ka gane na farko ya yi magana akan abin da ya shafi kalman assalam ya ce kiristanci yana koyar da salama ne abin da fasto watakila bai sani ba tunda yana da ƙur'ani ya bincika asali kalman assalamu kalma ce ta musulunci wanda Allah ya amfani da ita a cikin ƙur'ani ya kai guri so 41 kalman assalamu da haka ya zamanto sai addinin mu na musulunci sai ya zamanta sunansa al-islam da haka gaisuwar da muke gaida mutane da ita ita ce assalamu alaikum so kaga kenan idan ana maganan assalamu da ma'anan peace to asali addinin mu sunan shi kenan gaisuwan mu kenan sannan wannan kalma ce da ta maimaito a cikin littafin mu cikin misalan da zan bayar a baya cewa kungiyar kan ba ta son zaman lafiya a Najeriya ta yu fasto ya sani cewa a an yi lokacin da malam isa alifantami mukami kawai ya samu aka samu wani fasto ɗan jihar gombe yana shugaban kan na wannan reshen jihar ya fito ya taya malam isa ali murna ƙungiyar kan daga ya taya shi murna ta fito ta ce ta cire shi daga mukamin shi kuma ta faɗi dalilin cirewar don ya taya malam isa ali murna ne so yanzu a ce daga taya musulmi murna kaɗai ku fito ku cire mutum daga mukamin shi kuma ku bayyana dalilin cirewar billahi alaika fasto ana neman a daidaita al'umma wajen zaman lafiya a lokacin da ake irin wannan da wayauna a nan unguwar tudun wana nake cikin garin kaduna tunda fasto ya san kaduna yaushe ne aka fara rigingimin da aka raba unguwanni tsakanin musulmi da wanda ba musulmi a kaduna kwata-kwata shekarun bai da yawa ba duk wanda ke nan zango wajen tudun wada in tukwane lokacin ya san akwai aladu na katafawa da suke kiwo kai an yi lokacin da a tudun wadannan saboda takudar da ake yi da musulmi da wanda ba musulmi ba wani lokaci kana kwance a gida fasto zai zai kwankwasa maka kofa sai ka fito sai ce maka mai bushara ne ya zo wa'azi ne kuma yanzu ya faɗa abin da zai faɗa a saurare shi haka ake zaune a da so fasto tun da kana kaduna ne zan zo hatta rigingimin da aka yi a jihar kaduna yaushe aka fara su Oh. da ina da ina aka yi su kuma da suwaye da suwaye suka tayar da rigingimin duk wannan muna da tarihin shi so oh. maganganun ka zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya wannan na bada misalin na isa alifan tamini sannan na oh. baka misalin abin da ya shafi kalman ainihin wato assalam fasto ya ce dalilin da yasa suke canza wa 'ya'yansu suna yanzu saboda wai ba a ba su admission ne ina rantse maka da Allah sarki wallahi ka je jami'o'in duk wanda ke bibiyar mu ya sani ina ne ake ganin cibiyar da musulunci kaf a Najeriya ba Shehu Usman jami'ar dan fodiyo ba to har jami'ar Shehu Usmanu akwai kiristoci suna karatu kuma ana ba su admission kai har a faculty na law lauyanci wanda sai ka karanta shari'ar musulunci ana ba kiristoci wannan idan fasto ya ce wai saboda wannan suke canza suna ai Matthew Hassan Kuka ba kwanan nan aka haife shi ba ba ballantana a ce da Najeriya ta fara samun rigingimu ne aka sa mai ya zama daga cikin sunan shi Hassan tintini mu mun sani dama Alakar wa'inda ba musulmi ba a da da zaman lafiyar da ake yi wani na iya ɗaukan sunan shi ya sa sunan musulmi ɗaya kenan sannan abu na biyu akwai waɗanda ba musulmi ba ne maguzawa ne irin sunan hausa irin sunayensu suna shiga addinin musulunci kuma da waɗannan sunayen nasu ba canzawa suke yi ba so maganan fasto ya ce idan ya faɗi wannan maganan to Matthew Hassan Kuka wannan sunan nashi na Hassan Matthew ya aka yana da wannan sunan ya tafi garin Sokoto ya je ya zauna aka kyale shi hmm. sannan ina so fasto ya duba ya gani duk inda ake samun tashin hankali da rigingimu inda al'ummar musulmi suka fi yawa ne ko inda aka fi yawa ai kana jihar Kaduna ne a jihar Kaduna hmm. kudancin Kaduna ne nan ne inda aka fi al'ummar musulmi a arewacin Kaduna nan ne inda musulmi suka fi fasto dan Allah a Kaduna a arewacin Kaduna ne aka fi samun yawan tashe-tashen hankula ko a ko a kudancin Kaduna inda aka fi ka yawa nan ya kamata kai rigima ko inda ka fi yawa idan da al'ummar mu al'umma ce ta tashin hankali da inda muka fi yawa nan ya kamata mu dinga tada rigima ba inda aka fi mu yawa ba so wannan na baka amsa akan wannan magana kenan sannan maganan da fasto yake faɗa yake ta wai ba sa samun admission fasto yanzu a nan unguwar ta tudun wada duk da faruwan haka ni na san akwai waɗanda kiristoci ne suna zuwa cikinmu su buɗe makarantu kuma mu ta ɗauki ‘ya'yanta ta kai musu su karantar da su. Dala ina so fasto ka faɗa min a kunan yankunan ku inda kuke da ƙarfi. Ina ne aka samu wani musulmi ya kafa makaranta ku kun yarda kun ɗauki ‘ya'yanku kun ba musulmi ya karanta dan Allah ina so ka faɗa masu saurare wannan wallahi ko a tudun wadannan yanzu zan faɗa maka makarantun da kiristoci ne suka kafa su kuma al'umman musulmi suka yadda suka ɗauki ‘ya'yansu suka kai kiristoci su karantar da ‘ya'yan amma fasto ina so dan Allah ka faɗawa masu saurare a yankin da kuke wani musulmi ne ya kafa makaranta ku kuka yadda kuka ɗauki ‘ya'yanku kuka kai mai dan shi musulmin ya karantar da shi ina so fasto dan Allah ka ba masu saurare wannan ainihin wato amsa wannan yana daga ciki oh, ah, a ai ban gama ba sai lokaci ya tiga <coughs> sannan ya yi magana yake cewa wai ba su da sakewa na ba da misalin sakewa ta fuskar a maganan siyasa wannan kamar da na ce maka masa masa lokaci ne mu ɗauko analysis ɗin idan yana kudancin kaduna ne a matsayinsa na wanda ba musulmi ba kuma shugaba fasto ya san rikicin kafancen da aka fara yi ya san dalilin rigima ka san rikicin zankuwa rikicin zangon katab har da rikicin shari'a da aka yi a nan kaduna lokacin makarfi yana duk fasto ya san dalilin waɗannan rigingimun da aka yi so yanzu maganar da ka ce ba ku da sakewa shin a cikin al'umman mu da mu ne muka fi yawa a cikin ta ne ba ku da sakewa ko ku al'umman mu ne da aka fi ta yawa a cikin ku ita ce ba ta da sakewa wannan bayanin muna buƙatar shi domin ni a iya sani na wallahi duk lokacin da aka ce an ma wani wanda ba musulmi ba daidai ba daidai ma mu ne farkon waɗanda kafin su su yunkura wajen neman mai haƙƙin shi mu za mu fara yunkura wajen neman mai haƙƙin shi domin mu addinin mu tuntuni abinda wani ma yake bauta Allah bai yadda a tsokane shi ba Allah subhanahu wa ya hana domin annabin mu da muke koyi da shi da ya je garin Madina sallallahu alaihi wasallama ai ya samu akwai nau'in mutane guda uku su a matsayinsu ta al'ummar musulmi akwai yahudawa akwai kuma kiristocin taharuf yayi da su cewa su zo tun da zaman gari ya haɗa su yadda abin da ya shafe shi ya shafe su abin da ya shafe su ya shafe su in an kawo hari gare su an kawo mai hari in an kawo mai hari an kawo musu hari wannan ita ce yarjejeniyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da su a garin Madina sannan mu dawo cikin kalmomin fasu ya ce muna ce musu arna so ban san ko ana ce musu kafirai ba so ita kalma asali masu yare kake tambaya da yaren me suke nufi da ita don kukun kun ɗauka idan an ce arna ana nufin mutumin da yake ko bai da addini ko yana bautar wani dodo a'a bahaushe idan ya ce arne kishiyar musulunci ita ke ce ma arne kuma wani addini kake a duniya wannan shine kamar yadda kalman kafirci sarki idan musulunci ya faɗe ta yana nufin kishiyar addinin musulunci kuma wani addini kake so in mun ce kalman arne ko kafiri ba muna nufin mai bautar wani dodo ko wani abu ba a'a ki a muƙabilin musulunci kamar yadda abin da ya zo cikin littafin ka ba ma lizumta maka mu dole sai ka daina kaga abin da ke littafin mu misali kalman arne kalma ce ta Hausa ba ta Larabci ba ce amma kalman kafiri kalma ce da ta zo cikin Ƙur'ani sama da guri ɗari uku. So kaga wani bai zuwa ya lizumta mana ya ce ai dole yanzu sai dai mu daina aiki da littafin mu saboda wata kalma a'a in an ce kalman arne ko kafiri kawai tana nufin wanda ba musulmi ba kuma wani addini yake wannan shine sannan maganar da fasto ya faɗa yake cewa wai musulmi suna cewa na ga saura minti uku malam nasiru yan rufa'i ya musu abin da suke so malam nasiru yan rifa'i da zai yi abin da bai ce addinin musulunci bane ya sashi Balma ma hasali fasto ya sani ni na sani malam nasiru da ake ce masa malam nasiru ba malamin addini bane malami ne na ba malamin addini bane ya sani ai wannan ba ta hana ga malam nasiru gobe jibi an sa waka yana rawa da kiɗa kuma ya sani so dokar ƙasa ya yi amfani da ita in kuma akwai inda malam nasiru shi da ya amfani da wannan ya ce addini ne ya sa shi ya wannan to da Allah ina so fasto ya kawo inda aka ainihin wato yi wannan magana sannan wato a daga cikin maganganun da shi fasoyi maganar ɗaukar aiki da fasoye magana cewa ana ɗaukan aiki wajen ɗaukan aiki ana bambantawa ta fuskar kaza da kaza wallahi sarki wannan bambance bambancen asali da al'umman mu duk ta san shi ba wallahi su suka zo da wannan abin jama'an mu suka zo suka fara koya a hannunsu yanzu sai kaga an zo za a ɗauki aiki a matsayin kwatali ma'ana jihar Sakkwata an bata mutum uku Kaduna an bata Kano an bata Sakkwata an bata jihar Kano da jihar sakkwato ka iya cewa casa'in da wani abu musulmi ne amma ka san ana iya zuwa a abin da yake kwatali a abin da yake irin wannan rabon na gwamnatin tarayya idan ka bibiyo mutum uku da aka bayar da Kano da Sokoto da wallahi sai ka biyo ka ga ba musulmi bane suka hau position din musulmi wannan matsala ana samun ta so wannan koken ah, fasto bal ma hasali mu muke da shi kuma wannan abin in kana so in maka proof na takaddu da dalili ya faru a guri kaza ya faru a ma'aikata a guri kaza ina iya maka proof din dalili hmm. misali na ƙarshe da zan bayar sarki saboda lokaci ban gama faɗa abin da zan faɗa menene dalilin da yasa training na soja da police da duk wani post galibi ba a samu al'ummar musulmi shi a wani wata sai cikin watan ramadana me yasa me yasa kaga ai mu ya kamata mai wuka ba dan komai ba saboda an san wata ne da al'ummar musulmi take azumi suwa ke sama kwas eh, ɗin ɗaukar aiki cikin watan ramadana saboda dama ce da duk musulmin da yake da kishin addini in yace sai yayi azumi akwai wahala wanda na san akwai wanda har mutuwa suna yi wurin tirenin lokacin da za a dauke su cikin watan azumi mu ba mu da haƙƙi ne so in kana so in maka proof na dalili wallahi ina iya kawo maka gurare sama da ɗari da aka ɗauki aiki kuma ba a yi ma al'ummar musulmi adalci ba ta yadda adadin da ake ɗauka na wanda ba musulmi ba ya fi yawa akan adadin da ake ɗauka na musulmi magana ta ƙarshe da zan rufe da ita malam isa alifanta da ake ta magana a kan shi ai ya fito ya faɗa da bakinsa ya ce da zai ɗauki aiki a ma'aikatarsa ya yi wato a la'akari da ƙwarewa wajen ɗaukar aiki ka san cewa malam isa ali yana malamin addini yana minista da zai ɗauki aiki adadin wanda ya ɗauka a ma'aikatarsa na kiristoci ya fi yawa akan adadin musulmi da ya ɗauka? Eh? Eh? So ina maganan cewa ana ana danne su. so yana so ya ba ya faɗa min a ina ne aka samu wani fasto aka ba shi dama ta mukami ai yanzu ga osun banjanan yana da coci fasto ne rijim yake abin nan ina so ya faɗa min a ma'aikatan da yake da su wanda gwamnati ta ba shi dama ya ɗauka fasancat nawa ne musulmi amma ga malam isa ali na ba shi misali malamin addini ne so saboda haka magana ana danne su ta wannan fuskar ba ta mata so ba gaskiya sarki so in yana da wani koken yayi farko na ɗauka cewa zai ce yana da koki akan mu akan addini ta fuskar ana samu wasu na ɗaukanan addinin su so amma tun da ya faro ta nan bari mu faro ta nan shi yasa na ce maka tattaunawan tana da muhimmanci in suna da damuwa su faɗi damuwar in muna da damuwa mu faɗa idan Allah ake nufi to a zo a yi abin da gaske a samu ƙasa ta zauna lafiya da harkar ilimi da kasuwanci da menene duk wata harka wallahi kawai tana ci gaba ne idan ana zaune zaman lafiya wannan shine Allah ya sa mu dace na ga lokaci a barin tsayanan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gode sosai saboda jama'a kuma su samu shigowa na kira insha Allah kuma kan da malam Musa ya bude wanga topic I really love it ah, ya kare yau ba za mu ci gaba da shi a sabon eh, sati kisa pastor za mu kara maka malam pastor a ah, minti goma ka ya fara bismillah to sarki zaki ka san ba debate bane muke a ah, ba debate eh, ba debate bane ai ai eh. ka ga yanzu ka faɗi damuwa ne ni ma sai na faɗi damuwar eh akwai dan observation da nake so idan making ne kaɗan kada ya zama kamar debate ah, sarki zaki na'am eh sarki zaki na'am kai kana bibiyar wazuzzukan da suke online ko kuma tafsir da aka yi ah, ina son dan darajar annabi idan za ka yi mana adalci kamar shi ma shek da muke magana da shi ka yi bibiyar recent ah, wa'azuzkan shi ina da ina da wanda ni nake ba na saving din su amma ina ji dan na ce na ce maka ni ina bin wa'azuzkan shi Malam Musa ko? Okay. Now, shi Malam Musa. Okay. Abi recent ah, eh, eh, wa'azuzkan da ya release concerning Muslim and ah, concerning siyasan nan da ya shafi da a bangaren kan da ya shafi addini. Ka bi shi. Kuma mu ne ko muke wa'azin a zauna lafiya. Na biyu, sarki zaki ya yi maganar fantami fantami wannan bawan allah da ya daga waya ya kira fantami ya mai congratulation wai idan wannan ya zama matsalar sarki zaki to zan gaya maka shuki ne wanda aka yi ya tsira a kaduna ka gane ko yau sarki zaki mun samu wani barna krista a kaduna wato wanda ake kira yakowa sarki zaki yakowa a sanin mu bai mana aiki kamar yadda ya ma musulmi ba a sanin mu a Kaduna sarki sarki zaki ya kowa ya mai da hankalin shi yana aiki daga can zariya yana zuwa bai shiga gudun mu da har Allah ya dalkara shi amma sarki zaki yana ga maka ran da ya kowa ya mutu a Kaduna mun gan cikin gari rawa ake wasa ake da mashina mutane ana ta rawa dan gwamna ya mutu sarki zaki wannan ba ba surutu bane nake maka dan darajar annabi kana da dama ka yi bincike da kanka ta hmm. cikin garin kaduna murna aka ta aka ana murna wai gwamnan da yake adalci gwamnan da yake ma musulunci aiki zai zance yana ma musulunci aiki saboda na rantsi shi ne gwamnan da idan ana azumi a gidan gwamnati ake tsariya duk wani abin da ake yi yayi mun sani mu muna bakin ciki da shi saboda muna ganin bai taimake bangaren shi ba to sai gashi nan Allah ya sa ya samu hatsari ya mutu murna ake a Kaduna ko kuma zan ci a Najeriya cewa babban arne ya mutu now wannan proof to you cewa ba mu nan tare wannan ba abu ne mai dadin fada saboda ya wuce zancen fandami pandami da kan wancan kuma wani zance ne kaɗan wanda idan da ce ina da dama da zan kawo document ne sai nuna mai dalilin abin da ya faru tsakanin da da kan saboda kan suna da suna suna suna objective wani abu kuma cikin nashi ba izini ana ana kan bayani akan wasu ana kawai akwai adalilan da kristoci suna bi sai shi ya wuce kawai ya rubuta petition wancan ba maganan yau bane saboda na fi son yi magana din da fact number two sarki zaki bangaren tsakanin kristoci da musulmai ina dan mai aka fi rigima a wuraren da kristoci suke sarki zaki idan ka taka ne a wurin da kai kake da yawa na san idan na yi rigima za ka fi karfi na hakuri zan yi to abin da ya faru kenan ka ga a bangaren musulmai kristoci ba su rigima saboda su san duk wanda ya yi zai sa kan shi naci bangaren eh, kristoci kuma in ka zo ka shiga bangaren kristoci kai ka zo a matsayin bako kai ne kuma ka zo kana son ka taka mutane sarki zaki komai rashin karfi na an ka shiga gidana zan nema ko da karfin fada da kai zan nema katako in buga a kare. saboda ni na san gefen da katako ne ka fahimce ni ko matsalar da muke da shi kenan a Najeriya matsalar da muke da shi ba wai kristoci suna tara fada bane idan ka shiga gidansu ka taka su dole su react ka fahimce ni ko amma su din wanda suke a guraren da mutane da musulmai suka fi yawa su suna da sanin cewa duk wanda ya da ba daidai ba zai sa kai shi abu na biyu ka ɗan kes din Debora sarki zaki kes ɗin Debora babu kristan da ya supporti abin da Debora ta yi. Ka fahimce ni? Sarki zaki kana tare da ni? Muna jin ka. Kuna jina? Na'am. Babu kristan da ya supporti abin da Debora ta yi. Debora abin really? da Debora ta yi. Babu kristan da ya support abin da Debora ta yi. Babu kristan ah, da ya support abin da Debora ta yi. Okay. Zaki idan na sake akuya, in na sake akuya yana yawo. Sai akuya na shi gidanka ya ci maka ya ci maka dawa. sai eh, kawai dan kuma muna zama zaman yankuwa muna zama kungiya sai kai sai ka dauka itace ka buga akuya na ka sake kuma ba ka tunanin cewa kuma yanzu ka kai ka ce babban da dama yi maka yi maka nuna bakin ciki ko me akuya na yayi maka idan kana zama makwantaka da mutum ai abin da zaka yi zaka kama akuyan ne ka igiya idan ma ka san ranka ya wace wanda ba za ka iya fuskanta mutum ba sai kai sai kai ma mai anguwa to halin da muka sami kenan akan muka sami kanmu kenan akan akan zancen Debora abin da Deborah ta yi kuskure ne idan Deborah ta zagi annabi kamar yadda aka ce to ta yi kuskure mu mai zata zagi annabi ba saboda babu wani aya a littafin mai sarki wanda ya ba kowa dama ya zagi annabi ka fahimce ni ko now idan debora ta zagi annabi kuskure ne wanda mu mun ta yi kuskure amma bakin cikin mu shine Deborah tana da iyaye Deborah tana da yan uwa Deborah tana da addini Deborah tana da jama'a ba a nemi mutane da a gaya musu da abin da Deborah ta yi ba an kashe ta kamin mun san me ta yi ka fahimce mu yanzu duka nan ababen abun da ya kawo reaction kenan babu person da ya supporting eh, eh, da ya supporting don me don me da ya supporting da bora ta zagi annabi wallahi babu kun hawa ko ni person da yake da bora tana da ranki zagi annabi to ina ga ni ba rigiya na ji wannan bayanin ba to amma mu amuwar mu don me aka dauka kes din Debora don me don me aka dauka eh, abin nan doka akan Debora kamin mun san abin da ta yi ko ba ta da kowa a duniya in ka zama mace na tafiya kan titi sarki zaki wallahi wallahi yana da mutane in ka zama mace na tafiya kan titi in ka ce don ka zama mace ne kawai ka fara dukan shi to wurin za ta yi jama'a sun fita su nuna maka su jama'a shi to akwai lokacin da yanzu idan ka zo ka kama duka na saboda kana ganin ban da karin fada da kai akwai wanda suke zama a gefe wanda ba za ta ka ni ba saboda ka ji a ce sun da bora wancan mu bar shi akan ah, ya faru ya kare ba za mu iya canza abin da ya faru ba ko ba ma fatan wani kirista ya tashi ya zagi annabi ba ma kuma son wani ma kirista ya tashi ya zagi annabi annabi kamar da na gaya maka addini ra'ayi ne idan yau irin wanda na ce na zaɓi addinin musulunci wallahi ba wanda isa gidan baba na zan koma idan kwanta wallahi ba wanda zai taba ni inda yake mu mun sani sarki zaki yana da yan uwa musulmai ne ka fahimce ni ina arewa ne yar uwa yar uwa yar uwa na tana da auren fulani Na fahimci ni yau zan ga zan zauna kawai sai wani ya fara kashe yaran yan uwana wai saboda saboda saboda su musulmai ne ai ba zan yarda ba sarki zaki yan uwana ne yar uwana ne na jini ta aure fulani ne yau tana zama a daji ne da fulani mm, kana da minti uku don wani kawai zai je sai kan ta gane ko sai yanzu wani zai ga kashe min yar uwa sai yanzu zauna in ce don ita musulmi ne wallahi ba zan yarda ba sarki zaki saboda haka ni abin da nake kokarin in gaya maka gaba rashin zaman lafiyar nan rashin fahimtar juna ne kuma muna muna muna complicating abubuwa da da, da ra'ayinmu amma idan da zamu yi hakuri mu bi Qur'an yanda aka bamu shi mu bi Bible yanda aka bamu shi sarki zaki na rantsi da Allah ba za mu samu matsala ba sannan kuma mu malamai da muke fastoci da malamai idan da zamu yi hakuri mu yi mu karanta wa'annan littattafan guda biyu ɗanta na gama ba mun bambanci tsakanin Bible da Qur'ani bambancin kaɗan ne kawai ka fahimce ni ko idan da za mu yi kokari mu hakuri mu bi da wayannan littattafan yadda suke na gaya maka sarki zaki can baya kamar yadda ya faɗa ne muna zaman lafiya muna zaman lafiya na san shekarun da wayannan abubuwa sun faru kuma zuwan wasu malamai ne wanda sun kawo wasu wa'azuzzukan da muke ci wasu wa'azuzzukan da suka kawo confusion din nan kana ji ana zagin ka ana maka magana ana ta maka wani abu to dan Allah sarki zaki ni idan zaka yi min adalci ka zauna dan Allah kana da kai ka dinga kirkin dan ka shiga ka shiga wa'azuzzukan wasu malamai kana ji kamar wannan nazancen gwamna sarki zaki na san lokacin ya kare a kamar wannan nazancen gwamna bari in ga maka kanci idan na zaben da aka yi na gwamna gwamna ba shi da wannan gwamnan ni ina bin shi sosai gwamnan nan mutum ne wanda yake da ra'ayi idan kuma ya dauka ra'ayi shi ba wanda yake canza shi amma ba gwamna bane ce wai yayi wannan abin saboda addini amma ga malamai za su zauna a social media ko ina suna gaya mana cewa ai saboda addini aka yi har wani malami yana cewa ai gwamna wayo yayi mana ya dauke mace a sauran kaduna ya dauka macen kuma ana tunanin saboda saboda abin da tura suke so kenan <laughs> abin da tura tura sun kirtan a sa mata a gwamnati to sai aka yi mana wayo aka yi mana a aka kawo mace saboda haka yanzu kar a dan wani wani musulmi ya je dauka wani arne ya zo ya sa shi sarki zaki hawa sarki zaki ba mu da ba mu da hankali ne ba mu da ba mu da tunani ko kuma ba mu ba mu ba mu neman wata rana Allah ya kirke mu ne sarki zaki mu ya kuyi da tunar mu sarki zaki mu zauna da hakuri wallahi mun ga da zaman lafiya ne a gurin iyayen mu sarki zaki na ga ma musulmai suke taimako na ina hudda da musulmai fiye da yadda kake tunani akwai musulman da yanzu in na tashi da daren nan yanzu nake magana kai zan je gidan su buga gate a bude mun kofa ba tsoro akwai kuma mata a gidan su zauna da su mai hira tashi dawo saboda haka mu mun zauna lafiya da da da da musulmai masu yawa amma dan Allah masu wasu suka na yanzu su suke kawo mana confusion kuma sai yi hakuri su dawo da abin daidai sannan kuma mu daina comparing pastor pastor lokaci ka ya kai okay eh, pastor yanzu eh, matsalin eh, matsalan ka na yanzu yana kan wasu malamai yanzu suke sa wuta kenan rashin zaman lafiya ko sarki zaki 75% 75% na problem da muke a cikin yanzu malamai ne Alright, mun gode. To lokacin ka ya kai, a ah, bar mu ji Malam Musa shi ma yana da minti goma, shi mu bude layi. To bismillah shek. To a a Allah taimaki sarki zaki abinda fasto ba bai ƙara bayani ba. Hmm. Da ya ce 75% na matsalolin nan sai ya ce wasu malamai ne. Hmm. So amma malaman sai ya bashi a dunkule. Malaman na musulunci ne kaɗai suke da matsala ko ko irin tuhumar da yake a ɓangaren musulunci yana ganin akwai wasu wanda wa'azinsu ba daidai ba ne ana samun irin wannan a cikin fastoci. so idan yana ganin cewa ana samu da sunan musulunci da sunan musuluncin da ya kamata a ce an yi gyara so kaga ya kamata ya zamanto su ma su gyara a cikinsu sannan abu na biyu ina ganin sarki don mutumin da yake mun sufi masu bibiyar karatuttuka na ba malami ba kowaye baka isa ban kai abin da ba daidai ba in kasa zo an faɗa abin da yake na daidai ne yanzu a nan shafin akwai wasu mutane guda biyu ba musulmi bane kiristoci ne da aka iya tana sarki waɗanda suka je kudancin najeriya aka kama su soja ne sun je da matar za su yi engagement na maganan aure kaga ba musulmi bane aka kama su aka yi musu yankan rago aka eh. daddatsa naman kuma a nan gurin mun yi maganan nan sarki cewa ko da ba musulmi bane a mm. matsayinsa na jami'an tsaro wannan kisan da aka yi musu ta'addanci ne bai kamata a haka ba so fasto maganar da ka faɗa ta ce Najeriya tana buƙatar zaman lafiya wallahi muna buƙatar zaman lafiya da gaske saboda yadda muka taso da muka samu Najeriya ba haka take ba ana zaune a guri ɗaya ana girmama juna ana yanzu ƙabilar Fulani da ƙabilar Tibi da har wasanni akwai tsakanin Fulani da Tibi amma yanzu wannan wasan da ke tsakanin Fulani da Tibi yanzu wannan wasan bai yiwa so maganar da ka faɗa maganar siyasa tunda ana cikin ta ne ta yiwu mu zo kanta zan zo kan magana akan wannan abin da ya shafi maganar siyasa maganar yakowa da ka kawo kace ce an yi murna ba na so in buɗe da kan maganar yakowa saboda wasu dalilai amma ina tabbatarwa fasto kafin yakowa ya mutu umar musa shi ya fara mutuwa so ina ganin na tabbatar akwai kiristocin da suka yi mutuwa da murnar mutu umar musa lokacin da ya mutu sannan idan an samu wasu sun yi buris da mashin a gari abinda za ka duba ka gani shin mabiya ne suka yi haka ko malaman addini ne mu kuma abinda muke magana a nan gurin idan an samu wani abu wanda yake ba daidai ma mabiya sun yi to a fito a tsawatarwa da mutane amma wawaye su yi abu kuma malaman addini ya zamanto suna goyon bayan abu mu muke ko ba gaskiya ba sarki ita ce maganar da muke assalamu hmm. alaikum wa sallallahu shek muna tare da kai assalamu alaikum wa alaikum salam shek ka gane sarki na'am shek muna jinka shek muna jinka assalamu alaikum wa alaikum salam Salamu alaikum Sheikh. To ni ne nake da matsala ko kai ne? A ah, Sheikh wurin ka ne. Wurin ka ne Sheikh. Allah. Allah. Allah ya gyara. Amin. to a ka gane sarki ah, wannan janibin kenan hmm. sannan magana ta gaba cikin maganganun da shi yayi na wannan kaga na ba da amsa ko sannan ita matsala ta mulki idan kana yin ta sarki a koda yaushe sawa'un musulmi ne kai ko wanda ba musulmi ba ne galibin al'umma gari in ba su samu yadda suke so ba suna maka kallon azzalumi randa ka mutu murna za su yi da mutuwarka wannan yana faruwa sannan abu na gaba da ya magana akan abin da ya shafi ya ce wai waya kowa ya yi ma yankin musulmi wai aiki to ni dai gaskiya ina nan yankin ni dai watakila in ya samu dama shi da ya san an mana aikin ya faɗi masallaci nawa ya kowa ya gina mana makarantu nawa ya gina mana a in ya samu wannan lokacin ya yi wannan bayanin a matsayin aiki na addini ko kuma in yana maganan tituna ne da waye da waye da waye to wannan kaga ban san abin da yake nufi ba sannan magana ta gaba maganan a Debora da yi wai yadda ya faɗa wannan maganan ya riga ya wuce kuma a karatuttuka da dama mun riga mun faɗi wato matsayinmu sannan maganar da ya faɗa ya ce babu wani kirista da yake goyon bayan ta sarki in baka manta ma ƙungiyar kan gabaki ɗaya ta najeriya yana yana ji yawa sai da ta shirya cewa za ta fito ta yi zanga-zanga akan kisan da aka yi, ya faru eh, a lokacin amma na tsaye da lokacin ka minti daya ah, eh. pastor kana cikin kungiyar ka da ka amsa mana eh ko a'a kawai kaka yi magana domin ba lokacin ka bane eh da eh, da ka kuka yi kuka yi wannan zanga zangar nan ka gani ko baka gani ba ah, sarki zaki abu an yi zanga-zanga ba yi zanga-zanga akan ana supporting democracy. A'a a'a a'a a'a abin da muka tambaye ka. Wannan mun gani mu da malam mu wannan program nan. Kungiyan kan da suka ce za su zo su yi wannan zanga-zanga eh. ka gani ko baka gani ba. Eh. Sarki zaki akan me aka yi zanga-zanga? A'a tambaya kawai ya kuri. Zanga-zanga akan akan dabora a kan batun dabora muke so. Eh? Sarki zaki Idan ka ce in ce maka da kan dalilin da aka yi abin nan. A a ya kuri abin da abin da sai na ce maka haka ba lokacin ka bane na dawo in baka minti biyu ka explain kanka kai hakuri. Ai ai yanzu sarki zaki an sannan an sannan direct yake. Okay to ajiye ajiye okay kaka amsa. Kaka amsa ajiye maganan. Ya kuri bari malam ya kare na baka minti biyu ya so ka explain kanka kan wurin. Ya kuri. So ya ce shi bai ga wani mai goyon baya ma sarki lokacin da wani ya abu wanda ba daidai ma hmm. ya kamata ku fito ku tsawatar ne a lokacin ku ja hankalin mabiyanku hmm. musamman yarinyar nan ko sarkin musulmi ta zaga a sakwata bata kyauta ba makarantar nan aka sa sunan musulmi shehu shagari a garin sakwato cibiyar daular usmanu dan sannan da aka tashi ba a yi ta'amimin abin akan kwa ba tare da da mu da su duk mun ittifaqi cewa matakin da gwamnati ce ya kamata ta ɗauka aka bar ɗaiɗaikun mutane suna ɗauka kuskure ne duk mun faɗi wannan so mu dawo yanzu wannan matsala ta riga ta wuce don mun riga mun faɗi matsayinmu a gurare sarki a nan gurin ina ganin a wasu program na saka bidiyon da wani fasto daga kudancin najeriya ya turo aka zo aka ɗauki iyayenta aka je aka ba su estate guda aka ba su mota aka ɗauki iyayenta aka tura shi karatu dan Allah wannan abin ba promoting din mutane ake ba gobe duk wanda idan iyayensu talakawa ne ana so a ɗaga su a yi musu kaza ya dura wa annabi zagi wannan kenan sannan magana ta gaba da ya yi magana cikin maganganu in ya ce bai sani ba to wannan na ɗan ai akwai abin da ake yin sa direct akwai indirect ba zan ce ka yi abu kaza ba daidai ne direct amma sai in zo indirect in yi promoting ɗinka ina goyon bayan abin da ka yi wannan kenan sannan a <clears throat> a sai fasto ya ce cikin maganganun shi babu aya ɗaya da ta ce a zagi annaba a bible ɗinsu so ni kaga na faɗa tun farko na adalci cewa ni ba masanin bible bane saboda haka ba zan tafi quotation a bible ba dan abin da ka sani shi ya kamata ka yi magana a kansa amma abin da nake cewa fasto ya aka yi cikin al'ummar musulmi ba a samun mai zagin annabi isa da maryam ta yaya aka yi a cikin al'ummar kiristoci ake samun masu zagin manzan Allah gaskiyar magana muna da tuhuma cewa akwai kiristocin da ko da babu aya a babul to suna koyar da mabiyansu aka shi yasa ake samu mu kuma da ba koyar mu bace shi yasa ba a samu wannan a cikin musulunci wannan ita ce magana ta gaskiya sannan a fasto ya ce rashin a fahimta ne wallahi shi yasa yanzu muke buƙatar a samar da tsarin da mu zauna lafiya a ƙasar nan a matsayin ka na fasto ka zo kai bayanin addinin ka ta fuskar dalilai da ilimi idan na gamsu cha zan iya yin addinin ka in zo in yi kai ma ka zo kai in yi bayanin nawa addinin ta fuskar dalilai da ilimi amma zama na guri ɗaya mu mutunta juna mu girmama juna mu ba juna haƙoƙinsu muna buƙatar wannan yanayin a yanzu muna buƙatar wannan kuma wannan abin ne muke so a cire ma al'ummar mu magana ta kusa da ƙarshe sarki abin da ya sa a Najeriya tun da shi memba ne na kan galibin duk inda aka yi ma al'ummar musulmi wani abu na cutarwa ko da ya bayyana cewa an mata ba daidai ma da ga wanda kuma suke tsayawa wanda ba musulmin ba su kiristocin ita ƙungiyar kan ɗin ita take yin wannan zan ba da misali guda biyu janar alkali sa'idu da aka kashe shi a hanyar jos ya san garin da aka kashe shi aka je aka jefa rijiya wanda suka yi wannan an kai su kotu ina so ya faɗa mana su waye suka je suka tsaya musu yanzu maganar shari'ar ba a san inda take ba ɗaya kenan abu na biyu fasto yana sane da cewa mutanen malam ɗahir bauchi sun fito daga bauchi za su tafi suka biyo ta jos aka kama mutum talatin lokaci ɗaya aka yanka a lokacin inda kun fito a matsayinku na malaman addini mu idan an samu wasu sun yi ba daidai ba a cikinmu sun muku mu da kanmu mu tsaya sai an fito da su an hukunta su saboda sun muku ba daidai ma to idan an samu wasu a cikinku sun wa al'umman mu ba daidai ma idan Allah ake nufi da gaske ana son zaman lafiya bai buƙatar al'ummar musulmi ta tashi ta yi magana ku ya kamata da kanku ku fito ku ɗauki mataki hukunta wanda duk kuka san yayi ba daidai a cikin ku ba lokacin da zamu hukunta wanda yayi mana ba daidai yanda yayi muku ba daidai ba a cikin mu ku hukunta wanda yayi muku yayi mana ba daidai ba a cikin ku kaga sarki za a zauna lafiya ta yadda in abu ya faru musulmi bai buƙatar ya magana ya tada jijiya wuya a bangaren kiristoci dan ya san akwai kiristoci masu adalci da za su biye masa haƙƙinsa sannan magana ta ƙarshe ya yi magana ɗazu a baya maganar kinnafin ai satar mutane da kashe su idan har akwai al'ummar da ta cutu wajen satar mutane da kuma kisa babu al'ummar da ta cutu kamar al'ummar musulmi don galibin inda ya fi fama da matsalolin yankin musulmi ne kaduna wani bangare nata kudanci yana fama da matsala amma ai fasto na san ba zai haɗa matsalar kudancin kaduna ba wajen fama da matsalar bandit da binnin gwari ba zai taɓa haɗawa ba ma ɗaya ba ne don yanzu hanyar binnin gwari ba ma ta biyuwa ko kwanan nan ba a san adadin mutanen da suka ɗiba ba ga zamfara tana fama da matsala ga neja tana fama da matsala ga katsina tana fama da matsala saba'in cikin ɗari da bala'in ke afka mutanen nan al'ummar musulmi ke afka so ita wannan fitinar masu yin shi ba ruwansu da wani addini inda suna da alaka da addini za su kama mala ahmad suleiman ai ba za su kama shi ba yi ba maganan addini suke ba dan ba ruwansu da wani addini a'a abin da ke gabansu na banna shi ke gabansu sannan ba ka faɗa da kanka ka ce babu inda qur'ani ya goyi bayan wani ya je ya kashe wani haka kai kenan tunda babu inda ƙur'ani ya faɗa haka idan kaga wani ya je yayi illegal yayi ba musulunci ba ne ya bashi lasisin ya je ya ma wani haka wannan shine so saboda haka magana ta ta ƙarshe a ah, so. gaskiyar magana muna buƙatar zaman lafiya a Najeriya lokaci yayi a cikin mu in muna ganin wani yana yin wa'azi hatta lafazin da yake amfani da shi ba daidai bane mu gyara don a samu zaman lafiya lokaci yayi da in akwai wasu wanda kuke ganin kuma kuna yi suna yin wani abu daidai ma ku tsaya su gyara dan a samu zaman lafiya sannan idan wani ya yi muku ba daidai ba a cikin mu mu mu tsaya sai an muku adalci an hukunta shi idan wani ye mana ba daidai ba a cikin ku ku tsaya sai an yi adalci an hukunta shi don ƙasa ta zauna lafiya to hmm. wannan sai mu yadda cewa da gaske ana son zaman lafiya ne Allah kuma ka zaunar da mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullah to jama'a a lokaci ya zamu bude layi amma zamu ba pastor 2 minutes domin gaskiya yana ne da ya explain kai saboda yana cikin kungiyan kan mu masa adalci tunda an yi magana kuma yana nan wannan shi muke isar da sako a kansa shi sa don Allah ku bari pastor ya express kan shi in these two minutes to bismillah pastor yar ta kaga a kes din Debora kamar da na gaya maka cewa kan ba tana goyon bayan Debora ba kan tana bakin cikin irin kisan da aka yi ma Debora ne kuma wannan irin abin da ya faru da Debora ba so da ya faru a Najeriya ba ka fahimce ni ko idan kan a matsayin ita ce jagorancin addinin Kiristanci ta zauna ta ga an kashe mutum so da irin wannan kisan an sake so su Eh, awa biyu awa biyu mun kusa shiga awa biyu direct na kira shi ko ya kuma rin kara kuma kuma in sake sayan credit ina zuwa ah, ah. Hello? Hello, Pastor, muna tare da kai. Ya, muna tare da ke nace, nace kaga wannan abu wannan mutuwan mutuwan da Deborah ta yi, ta so dai aka yi irin wannan sa a Najeriya ba. Mutum zai yi laifi. Kaga mu ba ma goyon bayan laifi. Amma abin da muke cewa ku nuna mana ga laifin da mutum ya yi. Mu gane da laifin da mutum ya yi. Mu san menene dokar kasa ta ce game da wanda ya yi irin wannan laifi. Shi kenan mu kuma mu mu kristoci zanga-zanga da an so a yi ba ana so a yi zanga-zanga don a ba dokora ko kuma wani kirista dama ya sake zage annabi ba an so a yi zanga-zanga saboda kar a sake irin wannan kisan illa wanda aka yi ma debora idan doka ne ko kuma ah, dokar kasa ne ta bada dama a yi irin wannan kasar idan aka yi bincike an samu da gaskiya debora ne ta wannan abu. sarki zaki kwanakin baya kana nan anan nan kafin abin da ya so ya faru kuma wanda aka dauka shi secretary to the federation formal secretary to the federation kawai wani kawai ya ya zauna ya kulla sharan shi an so a kulla ma mutumin nan wasu ma inda kai Allah bai sa mutumin na da wakilan gani ba da an kashe shi inda ta wanda yake an ware kawai da an yi an shiga an kashe shi kuma bai san abin nan ba kaga shi yasa lokaci da abu ya faru a yi cikakken bincike a samu kan magana to kristoci suna nuna bakin cikin saboda so uku kenan ko kusan so uku ko fiye da haka ya faru a Najeriya mutum zai irin wannan abun a fita a kulle shi a kashe shi ba za mu ci daga bangaren shi ba mu ji ko ya shi ne yi mu ji ko kuma yana da wani abin da zai faɗa kan abun ka ga ba mana adalci ba to idan kayan sun fita sun ce za su yi zanga zanga ka ga idan kayan sun fita za su yi zanga zanga wannan ba a zanga zanga saboda debora ta ana goyon bayan debora ta kashe annabi ta zagi annabi na rantsa wanda ya kasance zagi annabi idan yana kusa da ni idan ina da idan da abin da zan fi shi mutu zan fi shi mutu ko kristan ba zan supportin wani zagi annabi ba ta fahimce ni ko to kuma na san kan ma ba ya ba yake da wani ya zagi annabi ba amma kan tana cewa position din kan ɗaya ne idan mutum ya kiran wannan laifi a kama shi a rike shi a bincika a tabbatar da laifin shi su wasu san a matsayin su na iyaye san cewa mutumin ya yi wannan laifi kamun sai su cire su akan laifin amma a'a ba su tabbatar ma ko mutum ya yi ba inda ke zuwa na zamani ne na ilimi mutum zai iya dokan muryar zai iya da ana fitar da muryar mutum a yi mutum ya ce consulting muryan wani ake ce ita Deborah ne wannan kila ba gaskiya bane ta fahimce ni ko wani zai iya ɗauka muryan mutum ya yi amfani da idan dama da shi saboda haka mu abin da muke cewa eh. kan yes abin da muke cewa kukan kan kenan kan ba su support wani kirista ya zage annabi Masha Allah, mun gode, Pastor. Okay, za mu bude layi kenan. Okay, thank you very much. Uh, pastor ya explain kan shi nan wanda malam ya masa eh, tambaya a ciki to jama'a don Allah in ka kira ka tsaya kan topikin da muke tattaunawa tsakanin malam Musa da Reverend ana son a samu zaman ɗan TikTok ka guda kuma na ba ah. na suna kuka waya ba su dama. Sarki yana so dan ce wani abu minti biyu a madadin minti biyun da ya ce kafin a ba su dama. Ok, to college a, ah, a kan wannan abun. Eh. Duk abin da za su dora na laifi babban wanda ya kamata a tuhuma gwamnati ce domin gwamnati ita ta koya wa mutane ɗaukar doka a hannu saboda ba maganan wai kisan da bora ba abubuwa dewa sun faru a najeriya daga ƙarshe wanda ya yi su ya bilis a rikicin shari'a da aka yi a nan garin fasto ina ganin ya san abin da ya faru bayan an gama lokacin makarfi gwamnatin makarfi ta kafa kwamiti ta ce a binciko sababin rigimar da aka yi aka gama suka ba da rahoto suka ce da wane da wane su ne sababin rigiman nan da aka gama cewa suka in aka kamo wane da wane za a sake sabuwar rigima kuma shikenan magana ta wuce so yanzu gobe wani kuma za a sake kai mai hari ka ce yana jira gwamnati ta zo ta ɗauki mataki bayan ya ga wanda suka haɗa rigima dubban mutane ko ɗaruruwan mutane suka mutu sannan daga ƙarshe ba a kama kowa ba so in akwai mai laifi na farko gwamnati ita ce babban mai laifin da ta bar mutane suna ɗaukar doka a hannu kuma mu ma shine mu ba ma goyon bayan ɗaukar doka a hannu amma kowane irin abu da muhallin shi a lokacin da irin wannan fitinar ta faru idan ka fito ka ce za ka yi zanga-zanga a kan kaza to ba kowa zai iya bambancewa tsakanin wannan da wannan ba wannan shi ne. domin mu muna ƙara faɗawa al'ummar mu ta ji da kyau wallahi duk yadda suke jin zafin an taka doka to zafin da muka ji an ɗurawa annabin mu a shari'a ya fi wannan so da haka yanzu kaga kwanan nan sarki wani irin wannan abin ya faru a abuja wanda aka ce ya faru akan shi ai kaga musulmi ne da abin ya faru kaga ai ba su jira ba mutane ɗaukar doka suka yi a hannu in aka yi tana ai so shi matakin in mutane sun tashi ɗauka ba wai suna kallon kana da alaka da addinin kirista ba ne ko kai musulmi ne kai wannan shine hukuncin da za su yi maka babu ruwansu da addinin da ka fito sannan muna ƙara maimaitawa cewa abin da yake haƙƙi ne na hukuma ai yau mutanen da aka kashe talatin a hanyar jos nan ai ina maimaitawa bayan an yi kisan akwai wata kotu a najeriya da ake kes da su ana neman haƙƙin wa'annan mutum talatin da aka kashe ne ya sha ruwa kaga ya sha ruwa yanzu mm. kwanan nan ga wannan matar harira da aka kashe a kudancin najeriya da cikinta da 'ya'ya mata guda hudu ƙanana ita mace ta biyar duk najeriya ba wanda zai nuna maka fuskokin mutanen da aka kamo a matsayin an kashe ta ana neman mata haƙƙinta mijin da ya je zai ɗauko gawarta a can a mutuwari sai da ya biya naira dubu talatin a mutuwari ai kuma fasto na san ya san cewa jaha ce da mafi yawanci kiristoci ne suka fi yawa a jihar sannan kuma bayan da ya biya dubu talatin Kasan sai da ya biya naira dubu ɗari da saba'in kuɗin mota daga jihar da abin da ya faru zuwa jihar ta asali da ta fito don a yi mata sallar jana'iza gwamnan jihar da ya tashi ya tafi abin da ya je mutum shida aka kashe naira dubu ɗari biyar ya ɗauka yana bayarwa kaga inda da wannan abin ya faru malaman addinin kirista su kira ce wannan matar a matsayinta na ɗan adam kaɗai an keta mutuncinta a neman mata haƙƙinta to sai mu fahimci cewa wallahi da gaske ne ana neman zaman lafiya saboda haka fasto mu iya kokarin mu abin da za a yi kokari kar mu bari a yi amfani da mu wajen har gitsa wutar fitina a Najeriya don biyan bukatan wasu a'a mu duba Allah cikin waɗannan lamuran mu yi kokari hmm. yadda za mu kawo ma Najeriya zaman lafiya Allah kuma ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya amin amin amin to uh, a kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Aminu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki barka da aiki. Barka kare kola ya sunan ka rage nake kira. Suna na Hussein Abdullahi daga Abuja. To malam Hussein Abdullahi kana da minti biyu. A yi magana dai. Tsakanin malam ba ba ba ka minti tsakanin malam da shi pastor wa zaka yi wa tambaya. Zan ma pastor tambaya ne. To pastor yana jinka. Na ya faɗi magana guda biyu. a topic din shi na farko 20 minute din shi to a kansu zan yi magana ok muna jin ka ya ce suna samun matsala akan makaranta shiga makaranta sai sun canja sunansu daga sunan kristan zuwa sunan musulmai mm. na ga muna facing the same problem da su mu a jos eh? mu ma a jos yanzu in kai musulmi ne kana neman injijin fom ko kana neman makaranta a matsayinka na musulmi in dai ka je a bara a baka ba za a ce ba state ɗinka ba ne. Eh? Na farko kenan. Yanzu a Just Not Local Government of Plateau State you will never get an injijin form biyu an haife ka a wajen bara a baka ba. Za su ce ba garinka ba ne. Okay. To me na biyu kuma? ni ni dan plateau state ne na indigenous plateau state ne mom dina bahaushiya ne kakanta ba platani ne amma a yanzu mun nemi mun nemi makaranta mu dan uwan mu kankanin mu sai dai sai dai yaje zaria a matsayina na plateau state dan plateau state kaga wannan abun matsala ne ba su kare suke fesidin wannan abun ba abin da za a yi dai kawai mu yi hakuri mu gyara rayuwa mu gyara zaman mu inda suke magana wannan topic din da kuka kawo mana gaskiya zai taimake mu a rayuwa kuma maganan da yake maganan abin da yake su akan maganan sunan arni din nan to gaskiya tsakani da Allah ya haƙuri da wannan magana saboda ni da shi muna da yare muna da yaren da muke kiran muna da sunan da muke kiran kowane irin abu da yarenmu in muka ce kaga in aka ce christian an yi aron yare ne daga christianity aka yanke short form in aka ce kafiri an yi aron yare ne daga larabci ba bahaushen da zai kira ba christian da christian sai dai ya fada saboda kawai ya kwantar ma mutum hankali amma asalin sunan christian da hausa arne ne amma ya haƙuri don allah na gode sai an ji wasu mun gode mun gode pastor ka ji Eh, na gode sosai ina so ji in tabbatar I'm very happy because very Okay. Uh, the reality here is it's just a confirmation of what I say. Ya ina magana akan abin da na faɗa ne wanda ya ya nuna maka cewa lallai akwai wannan damuwan ba dai na na fi shirya kawai bane na faɗa. Sadan gaskiyan shine roka ɗaya muke yi. Wannan abun idan an taka ka a wurin da mutane sun fi ka karfi in kai maka wani ke bangare da kana ganin kamar ka fi karfi sai kana ka taka mutane. To wannan program din ya zama dalili wanda muke so mu gaya ma wadanda suke da ruwa idan Allah ya sa suna jin dan Allah mu hakuri mu mai da Najeriya da muka karba a gurin iyayenmu Najeriya da muka karba a gurin iyayenmu Najeriya ne na zaman lafiya na hakuri da juna kuma in yaron musulmi ya yi kuskure yaron kirista mutumin kirista zai kama shi mai bulala haka kuma in yaron eh, kirista ya yi kuskure musulmi ya kama shi mai bulala abinda muka gada kenan saboda haka mu mai da abun yadda muka same shi da don mu zauna lafiya saboda gaba ya yanzu yawa kuma a biyu da nake so in tuna ma eh, musulmai da kristoci na Najeriya wallahi musamman da arewa dukkan mu kaga mu kristocin arewa da musulmi saurin mutanen arewa in ka je kudu wallahi ba su san bambancin wa a kirista wa ba in aka ta da rigima a suna kashe mu a kristocin arewa lokaci ya da musulmi saboda haka yanzu da mu kristoci da kama mun zuna lafiya ba wallahi za a samu matsala Allah ke biki. Okay. To, da Malam Ali Nawa, amma yan tiktok sun yawa malali aku bari minti ɗaya ina so kai ma kai magana sosai mu ji call ɗaya daga tiktok ɗan tiktok ina gani sun kai eh <laughs> suna da yawa sosai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala uh, okay ɗan tiktok ɗaya ku yi hakuri Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Kola daga TikTok, salamu alaikum. To, uh, Malam Ali muna jinka. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Malam Ali na sarki zaki. Allah taimaki Malam Ali nawa. Allah taimaki Malam Ali nawa. To. Allah ya da eh, kuma wannan gaskiya kasan ni koyaushe in zan magana zan yi to hili a na'am <laughs> eh, asali gaskiya ni ban goyon bayan wanga program wow saboda ni eh, ina da bambancin ra'ayi hatta da malam akan wannan ok amma kuma ba za ka hana abu ba don baka sa abin da zai haifar suwa ba haka na'am eh, ni dan sokoto ne fasto a jihar sokoto aka haihe ni na an ka iyaye na a anguwar da nake rawa insha Allah gidanmu shine first house da an fara gina gidan nan mun yi shekara ɗari a angonmu hmm. family dina oh. ina tabbata ma pastor yanzu a angonmu akwai coci ta arba'in da bakwai kuma ba wai ƙauyen Sokoto muke ba tsakiyar Sokoto muke dama akwai Sokoto South akwai Sokoto North kamar irin ku Kaduna North ko Jos a ce Jos North Jos South hmm. a Sokoto South nan Gomen House yake a sokoto north nan sultan palace yake kuma can matthew hassan kuka yake reverend ya eh, bishop ko bishop za ka tambaya insha Allah zai gaya ma a old airport of farut gaji bi as a name of the world muna da coci sama da arba'in da bakwai kuma ni ban taɓa sanin wani abu ba ce eh ba ci gaba malali yawa ni ban taɓa sanin wani abu ba a ce wai a ce kristan bai da freedom na movement tsakani ne da al'ummar musulmi abinda nake son pastor ya sani gudana ne magana akan dabora abinda zan dan yi magana akai ciki lokacin da aka samu wannan ishu babban matsalar da pastor kun ka samu tsakanin mu different din mu da ku kaga yanzu kai da kai magana yanzu still maganganun ka suna nuna baka ma yi convince ba ku ba ku yi convince ba cewa ita yarinyar tana da lahi dan ba ku yadda ma ta yi abin kace in ma ta yi to in ka tsaya akan in mata yi kaga malamanmu da sun kai program sun kai verify sun ka tabbatar da da cewa lalle yarinya da school authority da sun ka tabbatar da cewa lalle yarinya ta yi abin da ta yi kuma an professor mansur ya bayanin cewa hatta jami'an tsaro na farin kaya sun samu report cewa lalle yarinyar nan ta samu wannan matsalar to kuma yanzu kai kala magana as a representative of the camp sai ka ce kuma in mata yi kaga kenan ba kuma yadda ba da lahin farko inda kun yadda da laihin to shi an mataki na farko na cewa in lalle in kun yi zanga-zanga ba za mu ɗauka cewa goyon bayan ta abu na biyu lokacin da kun ka ce za ku yi zanga-zanga sai an ka ce justice for Deborah to abin da nake son Reverend mai sani guda ne shin kai yanzu Reverend ka yadda cewa duk wanda ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukunci ne kisa ko kuma kala tunanin cewa idan mutum ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kashe shi za a yi ba domin maganganun fastoci waɗanda na bibiya mahi yawanci sun nuna cewa ba ku gamsu ba da don mutum ya zagi annabi a kashe shi yanzu kamar reverend fada ejike in baka magana da ya yi kasan ejike babban pastor na a Najeriya abin da ya ce does that innocent girl supposed to be killed ya ce waɗanda ka faɗa da shi christians waɗanda ka faɗa shi ce su zo a haɗa kai a je sokoto a faɗa na taɓa tura ma malam bidiyon kuma malam ban na san malam yana da bidiyo in kana so ina iya turo masarki zaki bidiyon bari in kare bari in kare reverend so kaga irin waɗanga maganganun su kasa sai mu ɗauka cewa lalle ko da za ku yi zanga-zanga lokaci abin da ba mu tsoro kenan tunanin cewa za ku yi zanga-zanga automatically na ɗaya ku yadda ba da cewa in mutum ya zagi annabi za a kashe shi mu kuma abin da adaptin duk malaman da ka ji su magana abin da abu sai da ba kawai a ɗauki doka a hannu ka san ko don mi saboda kada wata rana a zo wanda bai yi ba a zo a yanka a zartar da mai da hukunci abin da bai yi ba abin ya zo ya zama cewa an ɗauki jini babu haƙƙi amma duk malaman da ka sani na addinin musulunci sun yadda duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci ne kisa duk yadda zaka ji malami ya bayanin bai goyon baya ko kaza ko sultan da ya takarda aka zo ala zagi ne akan akan wannan abun da sauransu shi ma sultan ba zai hito ba ya gaya ma duniya cewa dan na tabbatar da yana da ne cewa duk wanda ya zagi annabi hukunci ne kisa illa abun da aka so a tsaya da a yi bincike a tabbatar da hukunci ta hannun gwamnati amma shi yanzu abun da aka tambaya ta ƙarshe kun yadda da duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam aka shi ɗaya kenan magana ta biyu Reverend abin da ya sa na gamsu da abu na biyu da shiga na aka ka kayi wani bayani wanda shi ya sanadiyar da aka kawo ka ina gani a shafin sarki ah. ka ce ka taɓa yin tahiya ka zo oh. ka nemi wurin kwana karshe kiristoci yan wanka masu kaɗa nuna ma kamar kila kamar bayanin ko na saurara in haka yake busu gamsu busu baka waje ba karshe ka je a masallaci ka zauna reverend in dai da tsoro a zuciya ka kana tunanin cewa musulmai ba su da aminci Reverend ba za zuciyarka ba za ta baka oh. cewa baka shiga masallaci ɗakin Allah wurin da musulmai za su taru su yi sallah. Har ka zo ka kwanta cikin masallaci kana ganin cewa ba za a gane ka ba a kashe ka in har tabi'an mu kashe mutane. Amma kuma kai kai bayani da kanka kace ka shiga masallaci ka kwana. Wanda kuma da asuba ka tashi ka wuce kace har ma abinci aka kawo maka ci. Kuma assalamu alaikum kace kuma aka gaisa kuma wani abu kuma bari in gaya ma wani abu. duk musulmi in dai yana da keke da keke akwai abin da yake dubi ga wani wallahi ya gane cewa ko musulmi na ko kuma akwai shakku a kai amma tare da haka ba su tsaya ma wani dogon bincike ba kuma kai conscience ɗinka bai baka alama cewa ba in ka shiga masallacin na wani abu zai faru da kai ashe ko reverend ya kamata a ce in dai da gaske na abin da ka faɗi an yi ma shi to gabakin ka kai bai dace a ji suspicion ba cewa um, Christians yanzu ba su da walwala a Najeriya ina so in faɗa ma wani abu ni an da nake rawa kamar da na gaya ma wallahi matata in Allah strike na asibiti idan babu idan an rufe asibiti neighbors front and back babu inda ban da neighbor wanda a Christian kuma suna shiga gidanmu in babu ruwa su ɗauki ruwa wallahi ina so in gaya ma cewa idan babu asibiti akwai ɗana wanda aka haifa suna ne Abdulrahman lokacin da za a shi biyu na dare na kudu ta son matata babu inda zan je asibiti su strike wallahi a ƙarshe abin da na yi rabirai akwai wani malamin makarantar mu kristan na na je na kwankwasa mu gida ne mata ce kristan ta karhe biyu na dare na ɗauko ta da mota shi ya bude gate da kai ne ya ce ya duba ya gane ni ya ce ni ne na ce eh ya bude gate ya hidda mata ce ya ce mata sai da sahi na ɗauko ta bata koma gida ba sai karfe bakwai na sahi inda babu aminci tsakanin musulmi da kristan ba mu yadda muna ba da aminci ta ya za a iya bani mata ce in kawo ta gidana ya ma san abin da faruwa gidana ba da guilty conscience ne bai kama shi ba ya kila tunani ne cewa kila in na ɗauki mata ce wani abu zan zai mata ko kashe ta ko wani abu ko sace ta so ni abin da nake so mu sani idan an ga wani yayi wani abu reverend ko da yana musulmi hmm. to farko ka tsaya ka dube shi da kyau gani shin yana akwai alamar karatun addini musulunci tare da shi ko kuma dai yana yi ne kawai dan bai fahimci addini ba mu yanzu duk abin da ka faruwa a south idan ka saurari malaman mu galibi in suna magana suna magana na akan travelers Mai yawancin malaman mu sun ɗauki wannan abu akan kabilanci shi yasa zaka ji an ce a raba ƙasa yanzu reverend interbeck idan an raba kasa a Najeriya an yi arewa an yi kudu tsakani da Allah babu kristan wanda arewa akwai su kaga wanda ya ce a raba da arewa eh wanda yake a raba ƙasa a bada arewa a bada kudu alamu sun nuna cewa ya yadda ko da an raba akwai kristan ɗin da yan nan ne za ku zauna nan so mun mahiyanci abin da kawo kudu kasa yan uwanmu muna kallo ne a matsayin kabilanci ma abu na ƙarshe da nake so yi magana a kai shine wallahi reverend tare da population ɗin na faɗa ma na churches a unguwanmu na rantse da Allah da ya halicce ni billahi la ilaha illa huwa na san in yamurin da ko da ya zo a sakkwato wallahi ya zo ne a matsayin nurse ya yi karatu na ya gama karatu nan sokoto ya karatu cikin makarantun da mu na sokoto ya gama karatu ya graduate ya ya gama ya zo ya arziki yau da gobe ya gina gidajen haya amma na rantse da Allah ko bai rabe yake in kana sallah bai baka haya kuma wallahi babu wanda ya taba takin din gida ne na rantse da Allah saboda haka al'umma musulmi wallahi reverend muna son zaman lahiya babban matsalar da aka samu kawai magana admission ko wani abu a jaye ta ni yanzu makarantar iya na makarantar gwamnati suke saboda ban da halin da zan kai su makarantar kuɗi wallahi in na kai ka zan gwada ma ɗai sama da malami ashirin a primary school da iyana suke wanda kristan ne suna karanta su a kuma makarantar gwamnati ce kuma biyan su aka yi salari inda ba a biyan su ba su yi balle magana admission duk wannan ka jare shi inda matsaloli suke kai ku sai ku diba mi a matsaloli kamar yadda nace farko ni bani bakin ɗin program amma ta yi na fara convince cewa kila in an yi za a samu natija. to Allah ya sa in an ci gaba a samu natija Allah sa amma dai ina tabbata ma hmm. ka ji na bayani hmm. takaitaccen bayani shin yanzu ina son ku sani shin kun yarda da duk wanda ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ko kuma kula tunanin cewa a'a hukunci ba da kisa na ba assalamu alaikum rahmatullah Allah ya tashe kula Allah malam ali maganganun ka na ji daɗi sosai Allah ya saka da alheri very oh. brilliant to pastor reverend muna jinka. ka ah, ka gani addinin kristanci ba mu da aya ko daya wanda ya ce in mutum ya zagi annabi a wani ya taba shi ba na ba ma magana annabi muhammadu ina magana kowane annabi kamar annabi isa kamar annabi isa ko kuma kowaye mm. a cikin annaba ba mu da aya ko daya a cikin bible wanda ya ce in mutum ya zagi annabi ko kuma ya yi wani abu wani ya taba shi wannan ya rage tsakaninka da allah da kai saboda mun yadda cewa duk wanda ya ja da allah ba zai fita lafiya ba abu na biyu wanda bisa ga tambiyan da ya man yake addinin musulunci ya yarda wanda ya yi abin nan wanda ya zagi annabi a kashe shi mu roƙa ɗaya za mu yi a ƙara sensitization ka gane ko a ƙara a ƙara wa'azi akan wannan bangaren sannan bancin an ƙara wa'azi akan wannan bangaren idan an same mutum da laifi irin wannan mu roƙa mu shine a bi ka'ida wallahi wallahi inda an bi ka'ida kristoci ba su da nayi idan gwamnati sun ce ai ga abin da za a yi dole su hakuri saboda dokan kasa ta ce ai ka fahimce ni ko saboda haka idan addinin musulunci ya ce duk wanda ya yi haka a kashe shi to abin da muke so taimakon da musulmai za su yi mana shine a ci gaba da nuna ma mutane ana wa'azi cewa duk wanda fa ya zaki annabi abin nan nashi kisa ne to kaga idan an yi mana haka duk wanda ya ci ya koya wanda kuma ya ji a karya doka ya gama kan shi bala'i amma kuma dokan da muke yi shine idan ma mutum ya ja ma kanshi bala'i kada a dauka doka a hannu kamar yadda ka riga ka yi bayanin ka bayani ka riga an ya ba da ansa duk wanda ya yi laifi a hukunta shi duk kisa ga dokan kasa amma muna roƙa a bi waɗanda ya kamata su ne su hukuncin idan an yi haka wallahi za mu zauna lafiya idan kuma duka kristoci ka ana misali idan ban san cewa kalmar da na faɗa zagin annabi ba saboda ba samu an yi publicizing ko kuma an yi wa'azi sosai yadda zan ji ma a matsayin musulmi ko kuma a matsayin krista san cewa wannan kalma fa zagin annabi ne to ka gani idan na sani to zan kiyaye wa'annan abubuwa idan kuwa ka ga shi yana da bukata idan mutum ya yi cikin rashin sani da an samu wani horon da za a bashi saboda wasu su kwaya kar su wasu musaji to yanzu kyan san dai ina tabbatar maka ne a najeriya a bangaren kristoci mun koya lasin amma na ba da gaskiya babu wanda kuma zai zo ya je zagi annabi amma idan hakan ya faru a ko'ina muna roƙon al'ummar musulmai su yi hakuri su bi ka'idodi wanda ya kamata a bi idan gwamnati sun ki su bi doka to lokacin da sai a ce to mun bi ka'idodi su gwamnati na ce mana ka ni ko amin o oh, kolas ku samu hakuri ina ganin malam ya yi shirin kwarai mu ba malam minti biyu mu ga malam na da abin faɗa a ciki maganar da zan faɗa tambayar da malam Ali na ce ni ba masanin bible bane Hmm. su wannan ana buƙatar wannan sai dai a kawo su malam Yusuf Mabera suka san Bible eh. amma ina ganin fasto ya ce ba ayar da ta ce in wani ya zagi annaba a kashe shi a Bible amma kuma cikin maganganunsa ɗazu sarki ya ce in wani ya zagi annaba in yana kusa da shi zai iya kashe shi ina ganin kamar su fasto ya faɗa haka eh. ban san yadda za a yi ba fasto babu aya a cikin littafin ka hmm. sannan kuma ka ce wani yana zagi annaba kusa da kai za ka iya kai mai farmaki ka kashe shi ba ka ganin wannan kai ma tattaka dokar littafin naka ne? Eh, a'a barin da barin da ma ni Dalilin nuna ma yanda ni ma na daraja annabi. Sannan mm, kuma yanda dokan bisa ga dokan musulunci ba ta yadda da haka ba. Saboda haka idan ka san cewa ba a yadda da haka ba ka yi kusa da ni. to ni zan iya ɗaukar dokan da ya kamata a ɗauka amma ba dan littafin mai sarki ya bani umarni haka ba isa ma gaba ɗayan shi gaba ɗayan shi a cikin littafin mai sarki ba mu da abin da mutum ya yi wani ya isa kashe shi. so yanzu abin da nake gani a fasto tunda ana maganar dokar ƙasa ne taimakon da za ku idan ƙasar ta zauna lafiya a in dai har abin da ke faruwa na zagin annabi da ake samu mabiyan nayi malaman ba su da alaƙa da shi to da mu da ku tun da zagin nan an fahimci yana ta yadda fitinar da takan taɓa rayukan waɗanda ba su ma san me ya faru ba so ina ganin da za mu yi pushin a ku taimaka mu taimaka a samar da doka a majalisoshi na gwamnatocin jihohi ta tafi zuwa ga ƙasa da mu al'ummar musulmi da ku kirista ɗin a doka a najeriya ta zama doka kuma in aka yi ɗaya biyu uku to yana tabbatar maka zai zamanto darasin da zai hana ai na san sanda maganan a auren jinsi ya zo Najeriya cewa a ba da dama ai doka namiji ya auri namiji mace ta auri mace kaga lokacin ai an samu bangaren mu musulmi da bangaren kiristocin da suka ce wannan ya saba wa karantarwa kowane addini kuma ba a yarda da abun ba kuma an yaƙe shi ina ganin fasto ya haka so saboda a zauna lafiya da za mu yi wani ƙoƙari wanda zai samar da doka a matakin gwamnatin jihohi da na jiha cewa duk wanda ya aiwatar da wannan abin tun da ya zama tsokanar da takan zama sababin rasa rayukan mutane a ɗauki mataki a kansa ta fuskar a kashe shi gara shi ya mutu shi kaɗai da ya zama sababin da za a janyo al'umma ta tafi ina ganin idan an yi haka in gwamnati ta ɗaya biyu uku aka gani to watakila wannan zai ba mutane tabbacin cewa wanda duk yi gwamnati za ta yi wani abu in an ɗauka an miƙa mutane to wannan zai hana ɗaukar dokar kamar yadda ka sani akwai misalai da yawa akan irin wannan kuma muna ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya wa'annan rigingimin Allah ka nuna mana ƙarshen su Masha Allah, amin. a uh, kwala daga TikTok muna jin ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Na'am, kwala daga TikTok, uh, ya sunan ka daga ina ke kira? Eh, sunan ka? To, Malam Hanif daga ina kake kira? Ok, to Malam Hanif, wa za ka yi wa tambaya tsakanin Malam da Pastor? Definitely Pastor. To, Pastor yana jinka, bismillah. Yana Ah, Pastor, Pastor, ya kuri kaka ce mun maka fasha. Kaga kai ne, ka san kuma yau da ku zama, wala Allah kai ne baka gayyace mutane ka ba. Yanzu dole za ka sha tambayoyi nan. Eh, sai maybe next time eh, kuma kuma gaskiya yana da kyau din fasto idan eh, za a irin wannan program din ta zauna sabon sati ka ga ta mutane ta mutanen in suna da tambayoyi da ba su gane ba din da ba ka personal number da zaka ba wa mutanen ka su ma su kira in sha Allah su samu dama su ma su ma tambaya kaji an gama sarki zaki okay kamar malam zai magana kola sama ba magana nan yi ba okay to shikenan malam mun gode ah kola muna jinka ƙoƙari na faɗe su a ɗan humanizing eh, don su ne. Masha. Faɗa ɗan kaɗan. Okay. too much. Okay. Um, duk wanda yake Najeriya da wajen Najeriya ya sani. Sarki zaki ba na jin sa da kyau fa. Okay, okay, na okay, okay. Yanzu fa. Ah, ko la magana? To bari ya magana. Yana ji na yanzu. Hello? Eh, yanzu yana jinka. Eh, wa yanzu yana jinka bismillah. ba ma dan Najeriya ba yana ganin abin da yake happening right now a Najeriya so maganan Deborah an yi magana an yi magana an yi magana amma matsayar ku musulmi shine in ka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai Kirista ba ko kai musulmi just a present musulmi yayi kuma an kashe shi irin wannan kisan da aka mata wannan ita ce adalci ta addini ba Kirista ne shi ma musulmi ne na da gora hujja ya faɗa abu ya an yi confirming a whatsapp group ta ne friends ta sun ji duniya sun ji an samu evidence kafin aka ɗauki hukunci a kanta wani da kuma maganar kisa irin wanda aka mata kowa shaida ne sarki abin da yake happening a kudancin najeriya mutum na iya satan gida a sami shi taya a ƙona shi ba maza Allah ya zaga ba ba sarkin kudu ya zaga ba Kaya kawai za a ɗaura ya yi sata ci kawai za a ɗauki taya a ƙona shi kowa ya san abin da yana abin a Najeriya so mu wannan mun faɗa is red line ba a taɓa shi muna da hujja za mu ɗauki hukunci don mun san ba a ɗaukan hukunci a Najeriya ce. za a an kakkashe mana mutane da bala'in yawa ba a ɗauki hukunci a idan mutane mun gani ba abin da suka kashe mana mutanen mu kowa ya sani kullum a wannan kudin ana kashe musulmai Wayar da arewa ba mu kashe su a arewa suke kasuwancin su suna sayan plot suna business suna gina school ba ma musu komai suna gina churches kowa ya gani ya sani ba mu taba cewa ku bari ku tashi ku ba ba mu taba rushewa ba sai idan doka ta bi amma su sun hana musulmai zama suna kashe musulmai kuma suna rusa musu masallatai a kudu ka dawo arewa mu sarki zaki a arewa ana hana musulmin arewa indijin jos ba arewa ne plateau state da kake ji amma ana haifar musulmi a garin hana shi ne a hana shi eh, admission a school sai dai je wani eh, wani state kusa da shi ya nemi indijin ko ya je wani state ya nemi school a arewa shi ba a inda suka fi yawa kowa ya sani ba a ce dan kristan sun fito a familin musulmai ba yan arewa ne ba amma an san arewa ta kusa ne haka yi bisa ba a Najeriya da arewa ake ba mu yamuri da yarbawa indijin

kansa abubuwan rashin mutuncin da ake musulmai a kudu kuma da arewa amma haka malaman mu suke danne mu dan muna musu biyayya saboda musulunci ba addinin tashi hankali bane ba idan abin da suke mana rabu musu da yanzu babu Najeriya masha Allah mun gode mun gode Mun gode. Thank you very much. Mun gode. Mun gode. Mu ba wasu dama. All right. To, uh, Pastor Kajide abinda kola ya yi magana a kai ko? da arewa ina son dan Allah duk wanda zai man magana ya yi adalci ya san cewa rigimar da kudu suke yi a rigimar addini ba ne suna rigima ne na kasa ka fahimce ni ko sarki zaki na'am rigimar da kudu suke da arewa rigimar da kudu suke da arewa ba rigima na addini ba ne rigima ne na kasa nyamare sun tasu yan kudu sun ce suna son a ba su kasansu ka fahimce ni ko na'am sai kuma sun ce iyayenmu ne suka yi yaki da su suka karba suka sa aka karɓi mulki a gudansu. Ka fahimce ni? To wannan idan suna kisan su ba sa kisan ba sa kisan musulmai kaɗai. Ai wanda aka kashe kwanakin baya wanda shi shan ya bamu misali yanzu ai kristoci ne yan uwanmu ne ni na san ba mutumin. Ka fahimce ni ko? Saboda haka ka gani waɗannan abubuwan bangaren na mu duba shi da idan fahimta kar mu danga ɗauka abin da ya shafi wani bangare mu zo mu haɗa shi da aiki. Ka ga wani ko? Saboda haka ka gani da suke ma musulmi. kashe-kashen da suke ma musulmi ba kashe-kashe ko kuma yan arewa ba kashe-kashe bane na addini kashe-kashe ne na kasa sannan ba ina son tuna da Allah duk wanda mutumin da ya fara magana kaga ya yi magana a kan ni ne na yi wa'azi ni ne na kwana masallaci na yi mai ba bane da Allah sai a tuna a taba a gaya mai wani ne abin ya faru da shi eh wani fasu ya mun tattauna akan abu na'am eh mun tattauna da kai abin ya faru da shi kuma mun zo na kuma na bada na ga maka dalilin da yasa abuwa na faruwa haka ba ku ce ba ai musulmai akwai masu adalci akwai marasa adalci hmm. Okay. Mun gode. Akwai wanda zai iya zuwa gidansu yanzu ne kwana ko da ba zai iya zuwa gidansu kwana ba. Mun gode sosai. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi. Eh, magana magana magana da ya eh, faɗa. Okay, bismillah. Maganar da ya faɗa da gaske ne matsalar kudancin Najeriya galibi ba matsala ba ce da take da alaƙa da addinin Kirista magana ce da take da alaƙa da yanki. Ai na ba da misali sojoji guda biyu da matarsa da aka yi ma wannan kaga da suna la'akari da addinin kirista ne da ba za su yi musu wannan ba wannan dole kuma mu yi adalci a cikin maganganun mu gaskiya Allah ya sha mu dace amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa assalamu warahmatullahi wabarakatuh kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana abubakar muhammad mai na kabi da ibn kasir daga maiduguri jihar borno nigeria. eh sunan nakin ka dewa to masha Allah wa za ka yi wa tambaya tsakanin malam da pastor eh, zan wa pastor ne tambaya to <laughs> pastor yana jinka jama'a bayan haka za mu da kira biyu saboda eh, tambayar pastor ya yi yawa kwarai insha Allah sabon sati tunda malam ya ba da dama ba da sabon sati malam kuma eh, pastor shi ma zai gaice mutane shi kuma gaskiya za mu ba shi namba da eh, ai pastor ya fahimci abin da muke da awa na addinin musulunci na'am adalcin ya tabbata hatta ta fuskar program ya fahimci muna so a daidaita abubuwa a sa su a mizani na adalci very good tunda an zo a nan din inda ake magana a adalci aka kasa ɗora abubuwa a mizani ah. na daidai to kaga ina ne kuma za a ɗora su ka gani ko pastor adalci muke so muke maka ka gane pastor <laughs> shi sa za mu dai kira biyu alright assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola wa alaikum salam kana jina sarki to muna jinka pastor na jinka yauwa fasto yana jina to tambaya na ga fasto na ji maganganun shi na ji program din kuma maganan da fasto yake kan cewa maganan na indijin da kuma maganan sai sun canja suna da sauransu wannan maganan gaskiya mu kan a yankinmu na maiduguri wannan babu shi wannan lamarin don yanzu misali zan ba da misali kamar local government da nake ciki na jere local government cikin maiduguri ne dan jere wanda muke a cikin jere yanzu kamar misali ne. lokacin da muka je recruitment na Nigerian Army wallahi zan gaya ma sarki zaki a cikin wanda suke da indijin Najeriya ma har da inyamuri ma akwai inyamuri tsakiyan cikin bare bari ne tsakiyan kanure ne inyamuri ne kuma dan ba fasto misali yanzu haka idan ka shigo cikin Maiduguri kana wuce bulunkutu kana zuwa wani babban coci ne za ka fara kaddawa a cikin a cikin Maiduguri kuma kowa ya san dai Maiduguri ya take Maiduguri da addinin musulunci ba wanda kuma ya taba wani nan bayan Allah in ba taba mu kai ba ba ma taba addinin musulunci addini ne na adalci in kaga an yi wa mutum wani abu to wallahi shi ya taba mu in ya taba mun ma ba za mu je mu afka wanda bai taba mu ba wanda ya taba mun akan sa muke tsayawa to ina so in gaya fasto ya fahimci wannan abubuwan wannan abubuwan dai gaba ɗaya mu dai muna fatan Allah ya sa wannan shine karshen al'amarin Allah kuma ya daidaita mana kasan mu mu samu zaman lafiya tsakanin mu da mu da kristocin gaba ɗaya mu samu mu ciyar da kasan mu gaba Allah ya zanna da mu lafiya Allah kuma ya tsare abubuwan da ke faruwa a kasan mu Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya da salama shine magana na Okay to salam uh, pastor muna ka to a uh, na gode da wannan bayanin da yayi uh, ba mamaki mu ma yanzu ina gaya mai ni kakana ya da kakana kristan ne amma sai dai ina masallaci a gidanmu muna da irin wayannan mutane wanda idan ka zo da ka ya ka ga in ka zo gidan baba na yanzu za ga gaban gida in ba yanzu da rigimar nan ya zo ya sa tsoro ba wadan musulmai suke dawo idan sun dawo ciwo waɗanda suke ta kusa da mu wadan sukan zo zauna su sai ransu har a kare to abin da kawai mun yadda cewa akwai siyasa akwai siyasa a ciki akwai waɗanda suka zo su rubuta abubuwa mu da yamma kan da muke shi ne a gyara a daidaita mu ma kristan ka ga zan ka kalle ni sai ce mu ma ba mu da matsala kamar yadda kake tsaya musulmai ba su da matsala ta an taba to amma wannan duka ra'ayin mu ne mu ma ina matsalan yake tsawa abin da muke nema shine muna neman manufa mafita kuma muna roƙon da musulman da kristosin a san cewa ba abin da muka gada gurin iyayen ba na imani da Allah cewa can baya za ka iya zama ka je gidan kansa kamar da shan ya ya bayani da yanzu wallahi mun launa lafiya saboda haka mu abin muke rokan al'umma masu kyan a yi hakuri a manta da bambancin bambance bambancin addinin nan mu malamai musamman masu wa'azi suna nuna bambancin nan sosai da girma to abin da ka gaya ma yaro shi ne zai saboda haka muna roƙa da fastoci da malaman addinin musulunci mu hakuri mu dawo da irin kwaici wanda muka koya a gurin iyayen mu yadda ilimin zamanin nan da san ba da amfani da yi kawo mana alheri ba ya kawo mana bala'i kawai a Ok. To, uh, kamar kan muka ce za mu ɗauki kira biyu bayan wannan kola. To, ga kola na ɗaya za mu ɗauke shi kan uh, TikTok ɗaya kuma kan uh, WhatsApp. Mu ba 'yan TikTok su ma dama. Eh, shi sa uh, na WhatsApp sama kuri na TikTok ya magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kola from TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Caller ya sunanka ke kira? sunanka Salim Joseph. Na'am, Salim Joseph. To, Salim Joseph wa za ka yi wa tambaya tsakanin malam da pastor? Ah, alhamdulillah zan ce dai na farko tukuna na ji daɗin wannan program ɗin nan naku. Masha Allah. Sa'an nan magana na zuwa ga pastor direct shine. Ah, pastor ya kamata ya san cewa hadda ta shi annabi Isa in shi ne musulmi ya zaka Maganar gaskiya shine mu musulmai wallahi zan iya kashe shi mm. joseph annabi isa kenan in har shi ne aka aka zaka wallahi zan iya kashe musulmi ko musulman guda nawa ne shi ne abin da muke so mu sani addini ba ba a wasa da addini malam addini sannan wallahi malam ni ina da bible a nan gurin kuma ina da wani qur'ani a nan gurin dukkan ina karanta su

shi da zuwa yawa duka na san su okay to da kai krista ne shi wannan malami da kake sunan shi shi ya musuluntar da kai eh, Okay, masha Allah. Masha Allah. cewa duk da mun san cewa addinin musulunci kashe mutum da wuta ba daidai ba ne hukunta mutum da Allah da wuta Allah kaɗai ne zai iya hukunta mutum da wuta. To kaga na cikin abin da ya kamata fasto ya sani hatta ran da abin yake faruwa da zafi na ya magana na ce kona ta da wuta da suka ya saba karanta wa annabi. Na'am sallallahu alaihi wasallam. Yawa saboda haka yana da kyau <laughs> fasto ya fahimci wannan saboda haka duk wani da kaga an kona shi da wuta to musulmin ba su yi haka ba sai suka saba wa annabi annabin musannan suka yi haka. So kaga ko da ya ce a yi kisa to ta hanyar kisan ma shari'a tana kallo in ma kashe ka za a bi wata hanya ko kowace hanya aka ga dama a kashe ka so kaga maganar ɗan uwa nan ita ta tuna min waccan kadiya din Pastor, kana da magana da za ka yi. Ah, to wannan ba me zan ce ah, magana gaskiya shi ne na faɗa riga na faɗa maka addinin kristanci ba aya ko da ya ce idan mutum ya zagi annabi Isa ko kuma ya wani abu a kashe shi mu kuma a addinin kristanci ba mu ba ba mu ba mutanen mu dama da taka wani dan ya zagi annabi ba mu abin da muke yi shine muna cewa don addinin musulunci bai yadda da a zagi annabi ba mutanen mu su kiyaye annabi Muhammadu duk abin da za su tsoron allah su bi ka'ida daidai su bi dokan addinin su bi a su kiyaye a addinin musulunci je addinin da sun sani saboda idan ka zagi annabi bisa addinin sun kristanci ya rage tsakanin da Allah mu ba ma ba ma fatan za ka iya kai sati ɗaya baka samu baka samu result na abin da ka yi ba idan ka zagi allah sa za ka zauna ne da kanka bala'i ne a afko ka kai ma da kanka ka san cewa ka zagi Allah saboda haka mu ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu ya da hannun mu mu kamar yadda ya faɗa mu masu ne mu kamar da faɗa muna son addinin musulunci kuma duk yadda zai zama mu addu'ar mu shine mu zauna lafiya duk maganar nan duk abin da zan faɗa zan ƙara san cewa mu hakuri mu malamai Baya ma mutane abin da ke daidai ka ga mala idan ya shek idan zan koma baya idan na ce ka koma ka duba wasu wasuka kamar abin da ya faru a Sokoto wallahi na riga na san abin da zai faru a Sokoto saboda akwai sukan da na ji ana tafi da su ana tafi da su kuma na san cewa sukan na za su yi haifan wani abu gaba haka A'a, kuma pastor yana da kyau yana da kyau mun baka assignment uh, next time in zaka zo kai ka zo ah. da video kaman biyu uku eh. da aka yi kake ganin irin wrongdoing malam kuma ya zo da proof nashi wrongdoing eh. a duba a sasance a ga abin bai dace wala Allah kai bidiyon ka abinda baka fahimta ba ka fahimci na malam kuma malam ya fahimci naka kaga kaga kaga sarki zaki sarki zaki kamun abin ne faru malam yabo ya rilisin wani kasa wanda yake nuna duk wanda lokacin ake a lokacin da ake magana da ake magana wannan mutumin a Kano Sheka uh, Abdul Jabbar eh ka san sarki zaki na ga ma ina jin ina jin wayannan abubuwa daki daki malam ya farki yabo eh ba eh, ba malam Bello yawo eh, eh, duk wani mutum eh duk wani mutum da dama Kano dai dama sun saba siyan kasuwa ne ba su ba su amma a kan fito duk wanda ya wa'azi ya taba jami'in na eh, annabi Muhammad kashin shi za a yi kashin shi za su yi kuma ya bada doka ya ce duk wanda ya aka shi kar a jira gwamnati doka don duka wani abubuwan kan waɗannan A, ya ce wai ka a jira gwamnati ya faɗa haka ya faɗa haka ka nima wa'azin ka Ah, kai ka faɗa sa kai na ka kawo na proof insha Allah. A'a, sarki sarki zaki yana yana online. Wanda ba wa'azin da na karanta a gefe bane a online na karanta shi kuma na gani. okay amma za ka sayar min ni na sauke eh za ka turo min ni na sauke maka sarki zaki ka san abin da za ka yi na'am ka san muna da ka'idodi na yin abubuwa okay wannan abin na faɗa ma abin da na gan shi a wall dan bello ya boye na gan shi okay idan da gaskiya kana neman ni ba musulmi ba ne. ka ga duka wani abubuwa muna abuwa da kansu don kar mu da wani hankali okay ka fahimce ni ko kai musulmi ne kana da dama ka je wall dan bello ya boka ni ma za ka same shi a yana wani na san ba za a dile to naji to naji pastor naji pastor naji mun gode last caller bas amma kamin last caller ba sai malam Musa na da magana da ya faɗi cikin wannan magana so uh, abin da nake so in faɗa abin da ya faru a Sokoto sarki abubuwa ne guda biyu suka faru a musulunci ina ganin ko a kiristanci akwai akwai defense kare kanka daga farmakin da aka kawo maka jarima guda biyu ce ta faru na farko akwai maganan ɗaukar doka da ake sannan na biyu akwai maganan zagin da ta yi so in ka lura za ka ga duk maganar da ake yi magana ake yi da hukuncin da aka ɗauka ba magana akan zagin da ta yi wanda mu a gurinmu zagin fa da ta yi wa annabi ba ya fi girma sama da laifin da waɗannan suka yi ba na ɗaukar doka a hannu abu na gaba bayan wannan ina so fasto ya sani cewa asali mu inda ba musulmi ba da muke mu'amala da su sun kaso wajen kaso biyar a ciki akwai almusta'aman inda da lokaci zan yi bayani akwai zimmi akwai mu'ahad akwai almustauɗinina ka san cewa ko fasto a addinin mu na musulunci annabinmu ya faɗa mana cewa duk wanda ba musulman ba da yake akwai amana tsakanin ku da shi wani ya je ya kashe shi ta hanyar da bai dace ba ta hanyar yaudara ko mamaya annabi ya ce in an je lahira ba zai shiga aljanna ba akwai wannan a tsarinmu na addini fasto ka san cewa abincin ku sukutun Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana mu ci shiga aya nan a suratul ma'ida tunda kara karanta Qur'ani suratul ma'ida ita ce sura ta biyar a jerin Qur'ani idan ka duba nambar ayoyin a cikin alƙur'ani zai baka namba ainihin wato ta biyar ne اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم saboda mutunta wadda addinin mu yake ga waɗanda ba musulmi ba yahudu da kirista ko lokacin da ahlul kitabi yake kiransu so wannan shine abinda mu muke magana so saboda haka yadda kake faɗa cewa a zauna lafiya wala muna amma yanzu tunda asali idan aka kai mutum asibiti bai da lafiya sarki ai likita kallon yake yi ta ina ne ya samu matsalar rashin lafiya ya za a magance matsala so wayannan abubuwan da suka shigo mu yanzu kuma tun da da ai ba haka Najeriya take ba ana zaune lafiya ta ina ne waɗannan abubuwan suka shigo mana yanzu kuma ya za a yi mu magance ni na san lokacin da daga nan za a tashi lokacin izala na wa'azi a tafi sabon tasha a matsayin unguwar da ba ta musulmi ba izala ta zo yin wa'azi wani wanda ba musulmi ba haka zai fito da bible ɗinsa a tattauna da shi a ce aya ta kaza a cikin babal an ce kaza a haɗu kiristocin su ɗauko suna dudduba suna buɗa in an faɗa duk waɗannan rigingimin babu a rabu lafiya a dawo na faɗa maka sarki na ce a nan ungo tudun wada duk wanda ya san tudun wada kaduna a yanzu da ta koma ɗari bisa ta musulmi da rigasa tunda fasto ya san cikin garin kaduna ya san yadda ake zaman nan a da nan wajejen zango ɗin nan a da kowa ya san akwai katafawa a gurin suna kiwon aladunsu ga kwata ta musulmi nan suke mu'amalolinsu ba mai taɓa su to suwaye suka zo suka shigo da waɗannan fikintunin da aka kasa zaman lafiya to abin da ya shigo mana na fitintinu aka kasa zaman lafiya shi ya kamata mu ɗauke addini kamar yadda na ga wani fasto ya faɗa a jos har duniya ta tashi sarki tsarin da Allah ya wa duniya duk masifar mutum idan musulmi ne na rantse da Allah bai isa ba dole sai ya zauna da Kirista a Najeriya. Hmm. Haka duk masifar Kirista bai isa ba sai ya zauna da Musulmi a Najeriya. To hmm. tunda haka tsarin Allah ya yi Najeriya ya raba mu gida biyu wani ya musulunci wani ya kishiyar musulunci to kaga ya kamata a samar da ka'idojin da addini kowa ya nashi a mutunta juna mu zauna lafiya wannan rigingimin a bari wannan shine babban abin makasudin mu Allah kuma ya sa da mu za a amfani wajen kawo ƙarshen waɗannan rigingimin da izinin Allah to kira na ƙarshe assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam sarki zaki baka da aiki barka ka dai a ah, malam ubaidillah buzu malam ubaidillah ran da na doki minti biyu ya kuri lokaci ya ja sarki zaki gaskiya na gode matuƙa Allah saka ma da alkhairi da kuma malam Musa Yusuf Asar Sunna da kuma shi wanda dan uwa Fasso Allah ya saka muku da alkhairi baki daya amin to sarki zaki magana da zan fara yi ta farko ita ce Najeriya kamar yadda malamin wannan magana ta kashe cewa dole musulmi ya zauna da kirista dole kirista ya zauna da musulmi haka Allah ya tsara mu kasar kaga dole yanayin da zamu tafi da shi dan mu zauna lafiya a haka wanda wannan din rashin babu yadda za a zauna ba tare da tunan ba shi kawo ma wannan zaman na cewa za sarki kakka bar shi ya ci gaba da magana. Maganan da fasto ya faɗa. Idan Malam Ubaidullahi. To, bismillah Malam. Ah. Malam Ubaidullahi idan an zo ana magana da Allah ku dinga fahimtar maganar da ake. Ah. Fasto ba daga kudu yake ba daga arewa yake. Matsalar mu anan arewa ta shafe mu ta shafe shi. So, kamar yadda muka faɗa matsalar kudancin Najeriya Binta? matsala ce da take da alaƙa da mulki da siyasa ba matsala da take da alaƙa da addini ba dan in sun tashi kisa wani lokaci ba sa la'akari da addinin da mutum yake Kamar babacin ai za ji yana faɗa ko lokacin da dole ta sa shi ya bar yankin south kafin ya koma lagos eh, a lagos din ma da ya koma sai da ya shekara ɗaya a wata ma'aikata yana aiki an hana shi albashi saboda daga arewa yake kuma kirista ne suka mai wannan so da allah mu ajiye wannan mu ɗauki matsalar yanzu arewan tunda su waɗannan yan uwan namu ta fuskar zama guri ɗaya a a arewan suke yaran ma da muke magana da shi suna ji mu tattauna abin da ke faruwa a nan din wannan shine shine adalci tsakani da Allah to masha Allah to pastor kana da minti biyu zuwa uku ka ɗan yi bayaninka malam kuma yi bayaninsa shekai mana addu'a malam ya cika mana da addu'a na gode sosai na kuma gode da fahimtar da muka yi ma juna idan muna roƙon Allah Allah ya ci gaba da babu ganyawa da juna da hankali da juna ko ta da bazare in ka duba za ka ga cewa akwai matsala idan ka koma ta kristofi akwai wuraren da za mu ce maka muna da matsaloli ma ka koma ta wuraren musulmai za ka gani su ma suna da matsaloli wanda dole ne sai mun zauna kamar haka mun tattauna mun fahimci juna bangaren masallaci mu kamar da nalge na bayan da farko masallaci har gidan na akwai masallaci yanzu yana ga ba kun ba mu da musulmai ko daya wanda ke dakin mu kun ba ya kuma mu da take ta aure fulani ba amma abin da nake so in ga maka an kauce ta wuraren mu ban sani ba ko akwai garin da babu masallaci to amma duka wa'annan ba su bane ma matsalar mu matsalar mu shine mu yi hakuri da junar mu mu gane da junar mu mu yi abin da ke daidai tsakanin kisa da musulmi ina son duka wani kirtin da ke dina ya san cewa ce yan uwan musulmai ne Allah ya halitta mu kan ɗaya ne a duniya ya halitta mu ce ɗaya kuma su ne sun zama iyayenmu dukkan da musulmai da kiristoci dukkan mu mun fita wurin uba ɗaya ne da uwa ɗaya wallahi in ba mu haƙurar da mu ba za mu ci gaba da bala'i za mu ci gaba da samun tashi hankali ina misali na taba mun taba bata wani yayan mu ya taba bata wani baba ne a gurin mu ya dan su baban mu ne ya bata wallahi mu sake ganin shi har ya kai shekara bisa ga tarihi mun tashi daga baya mun zo mun da aka zo aka same shi a nan zariya ba wai ya bar ba wai ya ga wani wuri ba a nan zariya yake rayuwar shi yake da gida ya musulunta a zariya ya haifi yayan shi a zariya suka zama musulmai da san mahatsalansu ba ba daga baya an zo an same shi aka gane cewa yana nan Zariya. aka roke shi ya dawo gida aka roke shi ya dawo da yayan don mu san su su ma su san mu to ka gani yanzu suna zuwa gida idan akwai wani hidima a gida za ka gansu kallon musulmai ne ba su ma yi kamar mutane mu ba amma kuma don jinin mu ne sai ka kana kashe wani za kana ɗauka ko ba ku kake kashewa ashe dan uwanka ne saboda haka mu muna roƙon al'umma mu zauna lafiya kaga yanzu mun gane da junan mu su musulmai ne ɗan fa hausawa san sa ba su ma san suna da yare ba amma ka gani yanzu mun gyara zaman suna zuwa gida idan akwai abu kuma idan suna wani gida ma sukan kira mu muje mun gane cewa mu ne ta ne to idan baka mai da hankali ba sai ka ɗauka wuka wata rana ka yanka ɗan uwanka wanda ke nan kare saboda haka hakuri da junar mu mu zauna tare idan mun haka wallahi za mu ji dadin duniya kowa zai more kuma ba haka ba za mu koma iyayen mu sai idan ana sake saduwa sai san tambaye mu amana da suka bar mana na zaman lafiya Masha To, Malam muna jin ka. Bismillah Sheikh. To, ni sarki maganar da zan faɗa ta ƙarshe shine zamanto abubuwan da muke faɗa ya zamanto ba kawai zuwa zamu mu tattauna a nan ba ya zamanto da gaske muke. So ina ganin da za a samar da wani yanayi da idan an samu su su ɓangaren su su al'ummar Kiristoci a matsayinsu na jagororin addini wani mu daga janibinmu a wani musulmi ya tashi ya je al'umma wani wanda ba musulmi ba ko wata al'ummar da ba ta musulunci ba ba ne ne ba a madadin su su tashi su nemi haƙƙinsu mu mu neman musu haƙƙinsu kuma mu yi tsakani da Allah su ma idan wani ya yi daga cikinsu mu saboda in su suka tashi za su yi to za su yi abin da ya dace mu ma in a cikin mu ne wani yayi musu zamu zamu yi abin da ya nace kaga bai buƙatar mu mu ɗauki mataki bai buƙatar su su yi so kaga yanzu mun fahimci an sa asasi na yadda za a zauna lafiya ainihin wato a ƙasa saboda haka yanzu wannan shine a topic na farko akan wannan abin magana ta ƙarshe lallai kamar yadda fasto ya koro matsaloli ya ce ƙungiyar kantin da shi memba ne ba ta goyon bayan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin ya kamata su fito su yi shi karar a aikace kuma ta yadda duk ina faɗa maka fasto duk wata yarjejeniya da za a yi ta cewa wai a zauna lafiya da wani in aka fito aka durawa annabin mazagi aka zage shi wala wannan yarjejeniya an karya ta babu ita wannan shine to abin da zai bayu tunda ai ɗaya daga cikin ma matsalar kafin mu zo wa'incan abubuwan fitina ta farko da tafi faruwa wajen ta tada hankalin mutane ayan fasto ya lura ɗazuna mai magana rikicin fakkafancen da aka yi shekara sama da ashirin da ya wuce yana cikin rikici na farko farko a jihar kaduna wanda da ba a san rigingimin addini ba irin wannan ai zagin annabi ya kawo wannan rigimar ai so kaga tunda an sha samu a can da can da can irin waɗannan abubuwan na faruwa su ya kamata a ɗaukan musu mataki ne kada abin ya ci gaba da faruwa idan muna so ƙasar ta zauna lafiya ne sannan kuma idan muna malaman addini duka kuma ɓangarorin guda biyu sawa'un kiristoci ne ko musulmi ne mu guji saka buƙatun 'yan siyasa a cikin harkar mu ta addini mu tsaya mu duba abin da yake na Allah ne akwai Allah a ciki mu yi shi yadda ya kamata kuma muna roƙon Allah Allah ta'ala ka zauna da ƙasar nan tamu lafiya wannan zaɓe da yake zuwa Allah ka nuna mana ya wuce lafiya Allah ka zaɓan mana shugabannin da shi yake so ba shugabannin da mu muke so ma kada Allah ya mu da ainihin wato zaɓin wannan shine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam to shikenan jama'a mun tashi wannan na yau kamun Allah kai mu sabon sati pastor shekai kokari insha Allah shekai sake wala Allah layinka ko kuma network mai karfi da insha Allah ya kamata mu same ka video ba picture ka ba ka gane pastor na gani shine iya zancen da zamu yi kan Allah ka mu sabon sati Allah da mu zauna akan wannan Allah sa mu samu dace kuma mun san pastor wannan ababen da ke faruwa zaka extend a wannan magana zuwa ga kungiyan ka na farko sa'an da pastoci da ke ka, da kuma cocin ɗinka ya kamata ka preach ku nuna musu cewa ana sasantawa na zaman lafiya da ake yi domin a samu ku kiyaye abin da ba mu mu ma za mu kiyaye abin da ba kwa so in dai ba zai taba addinin ba haka kuma in dai ba zai taba addinin ku ba domin a samu zaman lafiya abin da sa nake cewa haka addinin mu bai karantar a yi zage-zage ba kuma addinin ku bai karantar a yi zage-zage ba a sha ko ababa ya kamata mu da ku duka mu zauna mu kiyaye ah, kuma alhamdulillah zaman nan da aka yi murnan da na ji daɗin da na ji ah, abin da pastor ya ce wai sirri ne tsakanin su su 'yan krista ah, yanzu ne na san pastor za ka fahimci cewa wannan son zuciyar wasu ne saboda wani wuri ana yi wani wuri ba a yi Kamar kukan da kake cewa shi an sake suna sannan a samu admission kuma mun samu wani kola shi ma da wasu ma a wurin shi sun sake suna eh sa'annan su ma samu admission kaga cewa kuna kukan haka mu muna kukan haka uh, most important shine na san zai kai sako zuwa ga wurare school schools din su ma su bude wannan a daina wannan bangaranci insha Allah to mun gode muku sosai malam Musa Allah ya saka maka da alkhairi pastor mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi kan Allah ka mu sabon satin Allah ya da ah, na gani iya maganan kenan ko pastor mun gode ba mun okay okay okay